To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, jama'a alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Shak Burhanuddin da kuma Shak Umar Faruk da kasan Amerika, Shak Burhanuddin da kasan Najeriya. Shak Burhanuddin malami ne malamin sunna uh, kuma in aka shigo sunna ta fannin ɗarika tijjaniya sufiya uh, shak umar faruk malami ne na shi'a Malami na shi'a kamar kan da mallumma da su ci wai a musuluncin nan ya rabu kashi biyu cikin biyu akwai sunna akwai shi'a kuma cikin shi'a suna nan rabe rabe rabe rabe da yawa haka kuma a cikin sunan nan ana da izala ɗarika eh, kowane eh, duka dai ana nan dai ciki ne to kan da abin ya rabu ke hmm. kwanakin baya Sheikh burhanuddin gaskiya ya ishe 'yan shi'a da wasu karatuttuka ke kaga ya fara wulga musu wani To, ‘Yan shi'a ko suna gani cewa kama, ah, Malam Muradi muna zaman lafiya tsakaninmu da ɗarikan Tijjaniya. Ya in za ka magana ka kan Eh, Sheikh Ibrahim Abdulwahab ko ‘yan izala, Sheikh ta wulgo muna da eh, wani irin wani point point. Me yasa kake yin haka? To, eh, mu dai gaskiya lokaci ba mu san me ke faruwa ba. Kwanaki Sheikh Umar Faruk ya zo ya ce wai zai wa Malam Brandin raddi to sa'ar da aka yi shine mun samu matsala na na'ura. Shi sa ba mu yi mun hau ba. domin wannan lokaci kuma malam burandi shi ma wai yana jiran ya ji da za a yi masa to wannan abu yana tafiya she shek burhanuddin ya zo ya sake wulga musu kuma ya ce wai duk ɗan shi'a bai ce wai duk maganar da wai duk ɗan shi'a duk ɗan shi'an da zai ce bai zagin sahabi ta kiyaye ke yi kuma makaryaci ne kuma ba za a kira su da Eh, kafurai ba shi da a kira su da mushiriki in shek burhani a ah, ba ah, mushiriki ah, ba ba mushiriki ba za ya ku ya ko shi da a kira shi da fasi in ji shek burhani kuma na yawa shek burhani magana zan saka muku bidiyon a nan na masa magana shi ce na ce sun ce suna ba su zagin sahabi malam burhani ya ce la la la la la shi ko bacci aka tada shi yau a tada shi bacci yana da hujjoji da zai kawo kuma a cikin littattafan 'yan shi'a. To, Shek Umar Faruk da ya zo zai magana shi muka samu labari ashe sun san juna sun san kansu suna da tsohon ajiya tun da tsakanin Malam Umar Umar Faruk da kuma Sheikh Brandin mu ba mu sani ba shekara da shekarun baya ashe sun sa saba buga kan tsakanin shi'a da kuma eh, eh, sunan shi nan shi sa wurin su ba bakon abu ba ne wurinmu ne zai zama bakon abu da za mu gani kuma abin da ke da ban sunan shi nan sha'awa malam umar faruk wai shi da malam brand suna buga amma cikin mutuntawa bi ma'ana ana mutunta juna kaga abin da ya kamata kuma za a ci gaba da shi kenan a nan mukabala da za a tattauna a nan shine ne in ji uh, malam uh, jide ba na son ku ji shi a bakina ku ji highlight abin da ya faru sa'an nan mu faru ku ji abin da ya faru zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wani ah, ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gudu littattafai suka ce kamar kan da eh. batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma eh. ake da shi a cikinsu Eh, to wannan wato zakin ma'aiki abu ne wanda maganar zakin sabai a cikin shi'a gaskiya duk wani ɗan shi'an da zai musanta wannan maganar sai dai yi ta goya babu taƙiya domin littattafan su akwai littattafan da ta fi shaidan Allah duk ɗan shi'a fa ka ce fa duk ɗan shi'a wanda zai musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk ɗan shi'a fa ka ce fa shai saboda anan su zo sun nuna kuma su wallahi sai dai taƙiya shayi fa sun nuna cewa akwai kaman kan da ake da gurbatattuwa da rike tijaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikin su wai gurbatattu ne su sai na ali nuna musu ah. zagi yasa su ba su a zagi ah, wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai eh. kawai mutum ya faɗe ta dan babu taƙiya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan ta kado abu da Allah shehi wannan ah, wannan magana ne gaskiya wannan magana ne gaskiya zaki da kai ka kare wannan magana sosai ah, wallahi wallahi wannan magana ko daga bacci muka tashi wallahi tallahi mun akwai wuraren da yawa a cikin littafan su ya koje dubu wallahi tallahi suna zagi suna zagi sabon manzon Allah duk dan a bai yana duk dan shi'a na zagi sahabi wato in muka ce maka littattafan su zaki babu wani zancen magana wai duk dan A ai tun da littafi ita ne take faɗan aqidan mutum littafi ita ne take faɗan aqidan mutum ta biya da ka magana ta kai shai ka taba ka taba ka taba tono 'yan shiya kwanaki. Ba To, jama'a ba na so mu shiga da yawa. Maganar da Malam Brandi ya kenan, kun ji ya ce, wai duk ɗan shi'a, duk, wai duk ɗan shi'a, in ji Malam din Kuma, wai yana cikin littattafansu, in ji Malam din. Wai yana cikin littattafansu, wai dubu. Shai Malam Umar Faruk ya zo, Malam Umar Faruk ya rika Qur'ani ya yi ran takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiyya har ila mai sa amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo ya yi magana kawai Malam dini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiyya muke yi na farko a wannan Qur'ani ke ga izifi wallahi al'azim na ransi da girman wannan Qur'ani 60 da ke annuna ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba Qur'ani ya hana zagin mutu Allah ya hana zagin mutu masha Allah baban mu sun hana zagin mutu balle ma wani sa'abi shi yasa ni ban zagin sa'abbai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba wallahi alazim in karya nake yi Allah ya halakar da ni in shi ma ya ce takiya nake yi to akwai anya ya zo zai magana da ki Qur'ani ya rantsuwa akan wannan saboda cewa wai takiya muke yi kuma ni na san ba takiya muke yi ba wanda ya koma kan Kibla FM sai ga kamar ni da Malam Suleiman Adam na Ghana ni da shi mun yi debate kan zagin sa abai kowa ya duba ya kawo dalilan shi ni ma na kawo dalilai na nuna masa dalilan sa ban gamsu da shi ba saboda dalilan da ni nake da shi kuma ni na na na san ya fi nashi shi shiya ne da ni da shi buga buga ka to alhamdulillah jama'a shi ma na samu gaban da nake so malam Umar Faruk ya nuna cewa shi dan shi'a ne baya zagin sa amma inda za a saya da kan da malam Burani ya magana wai zai tabbatar musu da haka sa'an nan kuma a cikin littattafansu wai zai nuna musu yadda dubu da ake zagin sahabi shi sa jama'a insha Allahu za mu fara wannan zama na akan zagin sahabbai ai ni da kai da malam Brandy da Shak mm. Umar Faruk ai burin mu ne a ce ba a zagin sahabin ma a zo a tabbatar ma ba burin mu gaskiya ne ba masu mu gaskiya ne to shi sa alhamdulillah Shak uh, Brandy yana da minti ashirin zai tabbatar muna da haka a cikin littattafan 'yan shi'a sa'an nan kuma uh, kamin a fara kamin a fara wannan zama kamin malam brand ya samu minti ashirin za mu so shak uh, ya sunan shi nan burhanuddin zai fara karatu amma zai tabbatar da a nuna kanshi shi wane ne shi kuma ya nuna muna waye sahabbai kuma ya nuna muna martabansu amma minti biyar kawai minti biyar ba shi a cikin lokacinka shek faruk kuma zai gabatar da kanshi shi ma ya haka shi mu fara karatu bismillah shak brandin ka gabatar da kanka kai wane ne <clears throat> an san ka ba ƙara sanin ka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadil سيدنا محمد الفاتي الحاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك rabbil العزة amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a yawa da muke tare a wannan shafi mai albarka rasulun amin na mana gaisuwa irin ta addinin musulunci musamman ki jagoran shafi sarki zaki da kuma babban malami daga janibin shi'a malam umar faruk al amiriki da kuma duk wanda suke tare da mu ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu gode Allah da Allah ya haɗa mu wannan shafi mai albarka domin tattaunawa a mas'ala wanda take muhimmiya wanda take kuma tsohuwar mas'ala wanda take gudana tsakanin sunni da kuma shi'i ah, alhamdulillah yau na rana ne ta lahadi da yake sha tara ne ga watan wato zulkada hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha taran kuma ga watan shida 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam insha Allah ni dai kamar yadda yan uwa wasu sun sanni sunana burhanuddin da shek Muhammad amin Malangoje a kuma garin Bauchi ni dai wato a janibin a ni sinni ne eh, kuma ni sufi ne ina bin ɗariƙar sufai kuma mashirabi na gidan shehu tijani ne radiyallahu ta'ala anu. kuma dan fayin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu. kuma alhamdulillah duk wanda ya san a garin bauchi to insha Allah ya san mu kuma sahabbai a takaice ko in ce da ya daga yi takaiti ɗayan yana sabon abin da ya ja wannan zama kamar yadda zaki aiki yake faɗa wato na yi magana kuma samu ya aji kuma a shi'a kamar yadda zaki yake faɗa ba wai jefa musu magana nake yi ba shi'a asali ma abin da ya ja wannan magana ni yaban su ma ne yaban su ne na ce ba da a ce musu kafirai ba e, ba ba wai magana ne na faɗa mai muni a kansu ce tare cewa suna zargin sa wannan kuma abu ne mashhuri wanda insha Allah kamar na faɗa kuma dan kawo a cikin littattafansu in Allah ya yarda sahabi a takaice a takaice sahabi ta'arifin da mu sunna muka da sahabi shine as-sahabiyu shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam aw marra annabi sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa mata al-islami sahabi ne wanda ya gamu da annabi ko ya gama zan Allah sallallahu alaihi ya yi imani da shi ya mutu akan musulunci wannan ne sahabi a takaice wato a tarihin da malaman hadisi a bangaren mu na suna suka yi wannan ne sahabi wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama ya kuma imani da shi ma ya mutu akan musulunci amma duk wanda bai mutu a musulunci ba wannan ba sahabi bane kuma malaman suna sun yi bayanai akan su ne ne wanda aka ganin sun yi da shawarsu an yi ne wannan shine sabi kuma shugabansu shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu summa umaru summa usman summa aliyu summa sairul baqil asharatul almubashshirun bil janna da kuma dai shauran har ahli badarin har zuwa ahli bai'at ridwan zuwa ne ahli gashi nan dai inda malamai suka riga kasa baka dabaka na sahabbai wannan a takaice dai shine sahabi gurin mu suna a takaicen takaitawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gode. mun gode gode to jama'a Sheikh Brandin ya ya gabatar da kansa sa'an nan kuma da ya gabatar da Sheikh Brandin ya gabatar da kansa shi ya nuna mana wai in an ka ce sahabi bi ma'ana wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu da imani shine sahabi to abin da ake nufi da sahabi wato wai wayanda abin da shi yake nufi da haka kenan wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu da imani yasa a kansu za mu tattauna yanzu shak umar faruk ma zai gabatar da kansa ya nuna mana wane ne sahabi shi ke na sha fara karatu to bismillah shak to allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum asharif to ina gaida kowa baki daya ina gaida sarki zaki Allah ya saka masa da dubun alkhairi da wannan kokarin da yi ah, sannan na gaida babban malamina Sheikh Burhanuddin wanda ɗan uwa na tattaunawa na ne a wasu shekarun bayan da suka wuce duk da dai na ji ya ce wai babban malami yana kira na babban malami wanda na ganin ba aka bane wanda yan uwaye kowa ya sani almajirai malamai na duka masu sani da su kai ne ma matsayin cikin manyan almajiran su ba ma nan to na farko suna na faro mahaifina sunan shi Malam Yusuf to Allah ya masa rasuwa kuma mahaifina Batijani ne ni kuma mutumin Ghana ne na yi zama a garin Sabon Zango wanda Accra Sabon Zango to tasowa na duka na yi karatu ne daga cikin Sabon Zango na yi karatu wurin mahaifina na yi karatu a makarantar Rahmaniya, na yi karatu wurin malaman Tijjaniya a cikin zango da yake tasowar mu duka cikin tijjaniyanci muke sa'annan daga baya muka yi karatu daga makarantar ahlul bait hausa kenan to karatun da muka yi daga Ghana kenan sa'annan da muke nan kuma akwai wasu malamanmu da muke karatu a wurin su da suke Iran kamar su shek Mubashir da sauransu to ina ji a takaice lamari na kenan game da a takaice ne game da batuna kenan to game da batun wane ne sahabi duk da malam burhanuddin ya ce sahabi ya kawo tarifin da kamar su ibn hajar al-askalani suka yi ban san an yi wannan tambaya ba da na kawo wasu dalilai wanda su imamu bukhari sun nuna cewa sahabi shine kawai wanda musulmi wanda ya zauna da manzon Allah ko da awa daya ne in ji su imamu bukhari da su imamu ahmad duka kan wannan tarifi suka je amma daga baya su ibn hajar suka zo suka gyara wannan tarifi na nuna cewa mai shishe ya mutu cikin musulmi da imani to amma za ka ga wasu sa'abbai da suka rawaito da sunan nake suka ce wanga sahabi ne kuma an kawo dalilai cewa ya mutu ba da imani ba wanda insha Allah cikin zaman mu ga wasu ma za mu tabbatar da wasu to a takaice kenan sahabi dai shine wato wanda yake yayi zama da manzon Allah a zamanin manzon Allah mu a fahimtar mu da sahabi wanda ya zauna da manzon Allah ko da yayi imani eh, yani ko da shi wannan sahabin yana bayyana imanin shi ne ko bai bayyana imanin shi ko da yana bayyana munafunci shi ne bai bayyana munafunci shi sahabi ne kuma wannan shi ne ainihin tarifin da a ta manya-manyan ahlus sunna suka tafi a kai da yake ba ba gaya min cewa za a yi wannan tambaya ba na kawo dalilai in karanto ibarun su imamu bukhari manya-manyan malamai da suka tabbatar da aka shi yasa kuma hadisin manzon Allah hadisul bitana ya tabbatar da wannan shi yasa insha Allah ma'anan sahabi a wurin mu kenan mu sahabi a gun mu zai yayi kuskure zai yayi duk wani abubuwan da mutu mutu zai yayi saboda ba masu yi bane zai yayi aikata dukkan wani abu amma daga baya ne wasu malamai ke kokarin gyarawa da sauransu amma insha Allah yanzu za mu tabbatar shi malam burhanuddin zai tabbatar da zage-zage a cikin littattafan mu wanda mu muka ce ba mu yi imani da zagin sahabi ba bayan ya kawo mu ma za mu akwai anya mu dalle leka gidansu mu gani shin akwai zage-zage a gidansu ko babu to wannan shine insha Allah shi sa bismillah insha Allah hayyakumullah alhamdulillah alhamdulillah jama'a kun ji wane ne sahabi a yanzu alhamdulillah mun ji a bakin malamin sunna shak burhanuddin ya nuna mana wane ne sahabi ya nuna mana wai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi ya mutu da imani shine sahabi na wurin sunna kenan sa'annan kuma mun ji ma'anan sahabi a wurin umar malamin shi'a kenan da ya nuna mana ma'anan sahabi wai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam koda da sakan daya sahabi ne shi yasa a wurinsu uh, yana kuskure yana to alhamdulillah cikin lokacin da zamu ba wa Sheikh Brandin minti ashirin insha Allahu za mu ji yanzu a bakin Sheikh Brandin kamar kan da shi Sheikh Malam Faruk ya ce wai a wurinsu sahabi yana kuskure to a wurin sunna sahabi baya kuskure ko yana kuskure ne a ba mu sani ba me yasa Sheikh Umar ya faɗi haka amma insha Allah minti ashirin malam da ba da eh, second muna da second ina ina zo second goma sa'an nan ka fara domin na so ka fara eh, zaki ne ina da shawarar minti ashirin kamar yayi yawa ni ina da shawarar in dai mun ya yadda ni da yin ce ma min eh ke da kai kai da ka bi okay ba damuwa mun baka za mu fara kai da ɗauki minti ashirin ah, minti ashirin eh na yi minti ishirin ina magana ya yi minti ashirin ah, a minti to kike ah, shigowa na da ai ke ta yi yawa to shi ke da na baka minti yawa bismillah yawa yawa to a'udhu billahi minash na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a ah, kamar yadda ne aka yi shimfiɗa a cewa ni na akwai zagin sabai ya fi wuri dubu a cikin littattafan shi'a shine yanzu kuma zan kawo da izinin Allah insha Allah a duk da ko dai a ƙarshe a yi tambayan kuma a farko don so idan babban malami sai da al'umar idan zai yi magana don so ya duk da a ta'arifi an faɗuwa ne ne dai sahabbai amma don so da an ji to ba komai dai ba komai dai ba komai dai ba komai a wannan abin da ke hannuna bihar al-anwar bihar al-anwar littafi ne na Muhammad al-Bakir al babban malami ne na janibin Shi'a wanda idan ka duba kitabin fitar ya yi wani babi sunta ma zahara abubakarin wa umar nadamati a gasbil khilafatin dalmauti ya yi wani babi sunan babun abinda saidina abubakar ya bayyana da saidina umaru na ɗan da na sanin kwace halifanci da suka yi ya yi mutuwa lokacin da suka zo mutuwa sun yi inda na sani duk da sunan na abubakar ko yana da umaru amma a ciki hadisin da yanzu dan karanta ya kawo azib jabalin irin mutuwan da ya yi da salim da abu baida sun yi mummunan ƙarshe sabila kwace halifanci da suka yi a rike wannan magana na kwace halifanci duk abin da kanci a zirgin a larabci kwace to kwace me yin kwace azzalimi in me kwace azzalimi to idan duba biharil anwari jiz'i na talatin a shafi na ɗari da ashirin da bakwai hadisi mun tsaye da lokacin mara branding network ya bashi wahala mun tsaye da lokacin shi kamin ya dawo Malam Brandy da ka duba network ɗinka ka sake dawowa mun tsaye da lokacin shi ya ci minti biyu a cikin lokacin shi jama'a ku yi hakuri malam branding na da network problem gaskiya to uh, network ɗinsa na da matsala shi sa ku yi hakuri zai dawo yanzu zai dawo yanzu yana da minti takwas ga ya saura masa insha Allah To, ya dawo. Salamu alaikum, Sheikh Brandin. Wa alaikum salam rahmatullahi barakatu. Zaki maiki? Very good. Bismillah. Eh to, za a ta mun afuwa kasantuwan wajen mun ana ruwa. Shi yasa ne to kin yake ta Na tsaye da lokacin ka matinti ne. Shi yasa yanzu kana da Yawa. Eh. To. Bismillah. Yawa. To wannan hadisi ya zo a cikin Bihar al-Anwar. Hadisi na bakwai. Kamar yadda na fara shafi. إرشاد القلوب بحسب الإسناد مرفوعا إلى عبد الرحمن بن غنم الأزدي حتى معاذ بن جبل وحينما كان ابنته تات معاذ بن جبل وكان أبقى أهل الشام وأشدهم اجتهادا قال كمان إذا سندي na hadisi da mu dinga dan takaita jawaban kai ko ba mun yi fassara ba tunda shine ba ma shine ainihin mahallin shahid ba yace wannan bawan Allah da ake kira wato ibnu ganami mata ya ce mata mu'azu bin jabal bin da'un fa shahidtu yawma mata wan nasu mutashagiluna bin da'un qala wa samituhu hina hina tidira wa laysa fil baiti gairi wa zalika fi khilafati umar bin khattabi fa Samitu yaqul yace naje yayin na halarci yayin da Mu'az bin Jabal sahabin annabi ne yayin da ya rasu ya ce ya rasu ne da ɗa'un annoba ya ce lokacin da na je gurinsa ko gidansa mutane sun shagala da an yi wani irin annoba ana ta mutuwa a lokacin ya ce to yayin da na halarci gidansa ba kowa a gidan sai ni ji shi wannan ibnu ganami din ya ce fasamitu ya kuli sai na ji mu'az jabalin yana cewa waililli wailili yana ce kai halaka ya tabbata gare ni azaba azaba ko halaka ya tabbata gare ni fa qultu fi nafsi shi ibnu ganim yace sai na faɗa a raina ce ashabu da'unin biha hazuna wa ƙuluna al'aj rahimakallah yace sai nake cewa a ah, sahabun na faɗa a raina ce mutanen da suke annoba amma suna maganan wato maganan da bai dace ba mummunan magana ko maganan banza a sha'ilin da mutuwa ya halatto su suna faɗan ababen mamaki sai na ce masa shin magana surutu ne kan kake yi ko me kalala sai ce a Allah ya ma rahama ba surutu ne ke ba ulte ne ce to falima tad'una bil waili ya kake kiran wailu wailu azaba azaba gashi kuma da ka mutu wasabur kana kiran halaka kana kiran azaba kana kiran halaka kala ya ce limuwalati aduwullahi ala waliyillahi wa qultu manhum hum kala ya ce muwalati atikan wa ruma'u ala halifatu khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasihi ali ibn abi talib alaihi salam sai nace masa ya kake faɗa haka yace ai abun da yasa <clears throat> nake ta kiran halaka halaka azaba azaba yace sabila da bai'a da nayi mubaya'a da nayi mamakiyin Allah akan masoyin Allah sai nace masa wane ne haka sai ce na yi mu baya a ma'atikan kowa ya san atiku sai na abubakar kenan wa ruma'u a wannan ruwayan sunan sai na umaru da ruma'u ya zo sai ce wa ruma'u ma'ana da umaru na musu mu baya a shi ya sa na zo don mutu shi sa nake kiran azaba halaka halaka halaka sai kenan sai ce wane ne kuma masoyin Allah wanda ka kake masa baya sai ya ce sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu fa qultu sai nace innaka latahjur lalle kai dinnan magana da kake faɗa dinnan abin da kake faɗa surutayya ne wanda suke irin mummunan magana kake faɗa faqala yabna ganami yace ya kai dan ganin wallahi ma ahjur yace wallahi ba surutu nake ba hazami yace rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ali bin abi dalib alaihi salam ya qulani li ya mu'azu abshir bin nari yace ga annabu nan ga kuma sayyidina ali nan a tsaye ga annabi ga sayyidina ali a tsaye suna mun albishir da wuta cewa wuta dan mutu ina, mutu wuta dan shiga haka ya fada ya kula ni ya mu'azu abshir bin nari na kai albishir da wuta an kai din nan kai albishir makanka da wuta wa ashabaka kai albishir masahabbanka da wuta cewa wuta za su shiga sai ce a falaisa qultum in mata rasulullahi sallallahu alaihi wa au qutila zawainal khilafata an ali bin abi dalib yace ashe ba ku ce ba ba ku ce in na mutu annabi ne yake gaya mu ma'azin. lokacin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jima da rasuwa tunda an ce a lokacin halifanci sai na umaru ne yace sai yake ce masa ba annabi ya ce masa shin ba ku ce in na mutu ko in an kashe ni ka san a gurin shi a kashe annaba kai akwai masu aqidan haka kashe annaba kai muna da dalili sai su je ce kun ce da ku taro halifanci da ku hana halifanci ga sayyidina aliyu dan abi dalibi falanta sil ilaihi halifanci ba za ta taba zuwa gare shi ba jama'atu ana yace sai ni dinnan na taro wa atiku wa ruma'u ni da atiku da ruma'u muka taso shine sina umaru wa abu ubaida da abu ubaida wa salim da salim kale ya ce qultu sai na ce mata ya mu'azu sai annabi ya ce yaushe ne kuka yi haka kale ya ce fi hajjatul wada'i afwan ibn ganamin din da yake tambayan abu a mu'azu bin jabali yace yaushe ne kuka yi wannan abun sai ce fi hajjatul wada'i a hajjin bankwana da annabi ya faɗa ka muka taro ni da umaru da abu ubaida kulna muka ce na tazaharu ala ali lallai da mu yi wato taimako da mu yi kokari mu yi nasara akan sayyidina ali wala yanalu khilafatan bare ya samu halifanci ba mahayayina matukan muna da rai bare ya halifanci ba falamma qubila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karbi ran manzo Allah alaihi wasallam qultu lahum sai na ce musu ana akafikun qaumi al ansaru fakfuni quraishan ni din isar muku mutanenku ali dan isuwa mutane na wato mutanen madina kenan tunda shi mutum madina ne ku kuma ku isan mun Quraishawa ma'ana ku ni dan gama da mutanen madina ansaru ku kuma ku gama da Quraishawa akan hana halifanci a hana Sayyidina ali karamallahu wajahu summa da autu summa da autu ala adi eh summa da autu ala adi rasulullahi wa alihi ila hadha allazi ta alaihi bishra sa'id wa asyad ya ce sannan sai na yi kira a bisa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kira wa kan abin da muka yi alkawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam na kira bishir bin sa'idin da asyad bin husaini fa baya ani sai suka mun mubaya ala zalika akan cewa da mu hana sidina aliyu khalifanci fa qultu ya ma'azu sai nake sai nake ya ma'azu innaka latahjir wannan magana da kake fa maganan banza ne yace fa saka haddahu bil ardi sai mu'azi ya danna wato gefen fuskansa kan ƙasa famazala zala duk da wannan rubutun yana ce falan mazala amma na ganin fa zala ne shine larabcin da ya fitowa famazala ya du'u bil waidi was sabura hatta mata bai gushe ba ma'azu yana kira cewa halaka halaka azaba azaba bai gushe na faɗa haka ba yace har ya mutu faɗa ibn ganami ibn ganim ya ce ma haddastu bi hadhal hadisi ya bin qais bin hilal ahadin illa ibnati imra'ati mu'az yace shi ibn ganim yace ban faɗa mu kowa wannan hadisi ba ma'ana wannan labari na mutuwan mu'az bin jabal ya mutu na kiran azaba da halaka azaba da halaka duk wanda ya mutu na kiran azaba da halaka an san bai cika da kyau ba yace ban gushe ban faɗa mu kowa wannan hadisi ba sai matan mu'az dan jabal ita ne na gaya mata ita kuma matan yar ibn ganamin ne shi ma'ana sirikin ma'az bin jabalin yace sai matansa gode Allah saka alkhairi shai kai kace minti mun go mun gode kai kace minti goma ah lokacin ya kare ya cika ya cika ya cika to a ah, shak Umar Faruk kuma zai kawo shi ma eh, eh kai kace subhanallah ina ciki take ga a ga gaskiya a kara a ƙara ah! ina roƙo malam Umar a ƙara eh, tafiya da ta eh, ƙare ma tsakiyar na magana ina roƙon sa a ƙara ai ka dawo ka dawo ka tada hankalinka za ka dawo sai za tsaya wurin a a ah. ina roƙon sa a ai babu ruwan ka zaki shi da ah, ne ma in yace ya amince shi ke ne in yace kai alƙali ne amma abin da muka yi muka yi eh. daidaito a kai da shi shi kenan ai kai naka abun nan ne ya ya ya ya hakuri da ka bar in shi ya ki karba ka bar in ya ki karba shi bai da ya ta to yanzu in na dawo ya mun tambayoyi yaushe kuma har dan ƙara son hadisin amsa masa a ah, ba mu tashi ba an ce minti goma za a dawo kuma a baka minti goma kuma Na fahimta, to ba komai, bismillah, bismillah. Na gode ya mulana, na gode ya mulana. To jama'a, mm. alhamdulillah, alhamdulillah, za mu dawo kuma eh, Sheikh Brandon ya kawo hujjojin shi da inda suke ake zagin sai na Abakar da Umar mm. a nan eh, ya kuma karanto muna cikin littafan shiya. Za mu ji mm. kuma jawabi a kuma bakin Sheikh Umar Faruk kan cewa wai ba su zagin sahabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الموسي أمته باتباع الثقلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في عرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم جميعا ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام الساعة يوم الدين أما بعد الأمم المسلمة باكي daya na san kowa ya san abin da ya hada mu nan wato malam da cewa wai suna zagin sahabbai wai akidan su ne har ma ya ce wai a su yan shi'a ba ce musu kafurai ana ce musu fasikai saboda menene dalilin sa wai saboda suna zagin sa'abbai to gaskiya idan mutu zaka tuhume wani kamar yanzu akan ce wane kaza ɓarawo ne yana yawan sata Ɓarawo ne bai kamata a same ni na taba sata ba in dai na taba sata to ni ban cancanci in bude baki na in ce wani kaza barawo bane makul hankali na karba ko ba ka ba shi sa malam burhanuddin kokarin sa shine mai ya tabbatar cewa wai muna zagin bai a cikin littattafan mu to ni ba zan yi magana ma kan duk wani abin da zai zo da shi cikin littafin mu ba daga baya na komo in zo in warware duk abin da zai faɗi in ya tabbata ne mu tabbatar da shi bai tabbata ba mu kore abinda malaman mu suka faɗa kai duka za mu yi magana kai amma yanzu kokarin da ni ma zan yi ne nuna masa wasu zage-zage a cikin littattafan ahlu sunna wanda duk kagan nashi abin yake karantawa har yanzu ma'anan abin da yake so ya fito bai fito ba amma ni abin da zan faddan karanta yanzu wadih ne kowa zai gano cewa a wannan zagi ne ga sa'adu shi yasa yana cikin littafi ko ya za ka bar naka cikin littafi mu zo kana tukuma wasu ba ukum tatur wa ba una la tatur na farko idan muka koma zaki ah. barin sa baki ba nan ko ya hakuri a ah. a ah, ka zo lokacin da ya ya hakuri ya hakuri bismillah shukran na'am na farko idan muka shiga cikin siyaru a alamin nubala na imamu zahabi mai zabi ke fada an wai wannan magana daga Abu Hamid al-Ghazali wannan malamin sunna ne kowa ya san shi kuma yana karkata ma zuwa ga sufaye me yake cewa wato ya nuna cewa ya kuri in dai ban ba zan dame ka ba uh, topic man zai divert saboda kaman a topikin aka ba mu kaman magana da ya faɗa cewa an sai da lokacin ku ina eh, an sai da lokacin ka na sai da lokacin ka <laughs> Na gode, na gode. ‘Yan shi'a suna zagin sahabbai. To, ina gani wanda ya kamata mu focus kai domin yanzu kamar. Ima ina da magana. Ina Beshi. A eh a ‘yan shi'a suna zagin hmm. sahabbai. Ai shi ya kawo hmm. ni ma na zo ce dan hmm. tabbatar da cewa su ma eh. suna zagin sahabbai. Ina na zai ta kawo ‘yan shi'a na zagin sahabbai ina karewa. A. Wato ba haka bane. barin kare hankalin mutane zai rika tafiya cewa a ah, ashe zagin na cikin littattafan su ne amma idan na masa jawabin nakdi abubuwan da yake tuhuman mu yana cikin lokacin kowa zai gano cewa a ah, in dai ire-iren wayannan abubuwa ne sun bugu cikin littattafan mu duka shi yasa ba dole ne mutu gaba sai kana tuhuman wasu cewa suna zage sahabbai ba shi yasa ba zan yadda da cewa wai ni na zo ana karanta cikin littattafan mu don ko kuke tuhuman mu ne ma ina da hanyar kawo ire-iren shi a cikin littafin ku wannan shine adalci kuma wannan na fada wannan na fadi na ce ni ma na tabbatar a cikin littafin kan wannan muka yi ba haka akai ba haka akai ba ni da ni da nazo zan yi raddi na ce eh. na tabbatar a cikin littattafan yan sunna kan cewa kun fi kowa zagin sahabbai har na kawo wasu malamai ma da ke zagin sahabbai Eh, cewa kai babu zagin a cikin littattafan in na isa kuma in kawo abin da ya eh, faɗa kenan in na isa in kawo abin da aka kenan kuma haka ya faɗa har da muryarsa cewa in ka isa ranar ta zo in kawo sabiya da haka kamata in dai kawo namu to he a sa rana na tsaye da lokaci ba zan yi wannan ba na tsaye da lokacin Umar Faruk eh, na tsaye da Shak Umar Faruk ba za mu <laughs> in dai mu fahimta juna jama'a ku yi hmm. ku ba lokacina zan sake maimaita wannan tuguman da Sheikh Brandin yayi da kuma amsa wanda Sheikh Faruk yayi shi zai yawa mm. zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wa ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gudu littattafai suka ce kamar kan da eh. ake batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma suke eh. ake da shi a cikinsu. Eh, to wannan wato zakin ma'aiki abu ne wanda maganar zagin sabai a cikin shi'a gaskiya duk wani dan shi'an da zai musanta wannan maganar sai dai yi tafiya babu takiya domin ah. littattafan su akwai littattafan da ta fushe shaidan Allah duk ɗan shi'a fa kace fa duk ɗan shi'a wanda zai musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk ɗan shi'a fa fa fashe saboda anan su zo sun nuna kuma su wallahi sai dai takiya shayi fa sun nuna cewa wai akwai kaman kan da ake da gurbatattu a ɗarika tijjaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikin su wai gurbatattu ne su sai na nuna musu ah. zagi su ba su a zagi ah, wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai eh. kawai mutum ya faɗe ta dan babu taƙiya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan ta gado awo da Allah shehi wanda a wannan magana ne gaskiya wannan magana ne gaskiya zaki za yi ka kare wannan magana sosai ah, a wallahi wallahi wannan magana ko daga bacci muka tashi wallahi tallahi mun akwai wuraren da yawa a cikin littafan su ya koje dubu wallahi tallahi suna zagi suna zagi sabon manzon Allah duk da shi'a babe yana duk dan shi'a na zagi sahabi wato in muka ce maka littattafan su zaki babu wani zancen magana wai duk shi a. ai tun da littafi ita ne take faɗan aqidan mutum littafi ita ne take faɗan aqidan mutum tabiya da aka magana ta kai shai ka taba ka taba ka taba tono 'yan shiya kwanaki. Ba wai zancen ba eh na na na jin ka na jin ka zaki. Shiya kwanaki gaskiya suka tashi kace wai sai zo su yi raddi muka samu matsala lokacin ba samu an zo an yi ba. <laughs> Sannan ya Wato wato zaki eh. Muna faɗan wannan maganan ba wai don mu yi jayayya da su ba, amma wannan magana ne ta gaskiya muke faɗa wallahi. Kuma muna da hujjoji a kanta. mu ba mu cika san mu fito mu yi mukabala da su ba da babu abin da ya fi zaman lafiya mu especially ni a irin fahimta na da kuma abin da wasu sadati suke gaya mana amma wannan magana ce wanda ba ƙarya walla a cikinta kuma duk dan shiyan da ya ce a zo a gwada masa wajen wallahi da mu zo mu kawo littattafan suna zaki sabon manzon Allah wannan ba ƙarya lamira a ciki to eh wannan magana gaskiya ne makaratu ne biyo kai muke faɗa wannan gaskiya ne yawa suna zagin sabon manzala Allahumma abin da nake ya maka shine kaman akwai wata aƙida da suke faɗa na cewa sun yi to jama'a mun ji tuguman Sheikh Malam Brandin inda ya tsaya mu ji kuma na Sheikh Umar Faruk inda ya amsa muƙabala da kuma inda ya yi rantsuwa biyu ne ku samu hakuri mu ji duka Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka ka san akhlaq na mutum bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba ɗaya sun tafi cewa kada mutum ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin littattafanmu da kai kake gani cewa zagi ne ga limamanmu sun ce ga mu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya hada ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba. Shai kamun ka ci gaba kai wani magana nan which is very important da na son ka ka ce in Allah ya hada kai da shi bi ma'ana malam Bradley kiran da shi ma ya ce wai in kun motsa kun ce abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne. ku zo ku yi zaman mukabala bi ma'ana ka amsa wannan kira kenan a ah, wallahi wallahi na amsa ka amsa masa kiransa a ah, sosai wallahi na amsa duk ran da ya isa wallahi za mu zauna to shikenan alhamdulillah to mu ci gaba To, jama'a mun ji Malam Umar Faruk ya tabbatar cewa shi ma zai nuna cikin littattafan sunna inda ake zagin sahabi. Gaskiya mu ji kuma na fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiyya har ila ya mai sa amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo yi magana kawai Malam Burhanu Dini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiya muke yi. Na farko a wannan Qur'ani ke ga Izifi sittin. Wallahi al'azim na ransi da girman wannan Kur'ani sittin da ke an nuna. Ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba. Kur'ani ya hana zagin mutu. Manzon Allah ya hana zagin mutu. Masha Allah. Imaman mu sun hana zagin mutu. Balle ma wani sa'abi shi yasa ni ban zagin sa'abai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba. To, a uh, Sheikh Umar Faruk a uh, minti tara kai ka ci gaba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa Zaki. Ina da magana. Okay, na na Ina da magana. Bismillah Maulana. Yawwa. har ga Allah wato da a samu kilashi abinda aka yi cewa dan zo ugo da zagin sabai ni na yi mamaki ma yanzu da baka ɗauko ai akwai wajen da yake ce in na isa in zo in gwada a cikin littafin su eh, haka ya faɗa to to kuma ya dai yanzu ya zo ya ce wai dai wai dai kawo a cikin sunna to misali yanzu in ya kawo a sunna ya yadda su suna zagin sabai kenan Shi yasa na ce ka ta da hankali ka kaka dawo shayi haka nan no za ci gaba. Akwai babin tambaya kai ka min tambaya bana. Aka kai wurin sai ka min tambaya ko. Ya kamata mu yi ma juna ah. Wato shi yanzu ya yadda a ka'ida a ka'ida zai ƙaryata wa'innan ruwayoyi da na kawo ne a ka'ida. Shi yasa muke in kai gagara taba su magana na ta zama gaskiya. To shi kenan. Sosai. To ba komai. To ba komai. Eh, eh, to ba komai. Kana kan layi kana kan daidai. Bismillah. Bismillah. tabakulla tabakulla ah. kana kan daidai ai kai ka kawo hujjojin ka sosai ga inda ake zagi eh. sahabi haka ka kira sunan sayyidina Bakar Umar eh, da sayyidina hmm. Umar da ake kun bayan shi ma ke yaban sayyidina Ali ka kawo hujjojin ka hmm. which yana nan bari mu ji nashi shi ma insha Allah zaka ci gaba da haka bismillah shek al'umma da ina ji kowa na sauraro a ah, wato tattaunawa ana eh, shi dan uwa malami malam burhanuddin na nuna min yadda ni ya kamata in tafi da mukabala kuma ba haka ake mukabala ba duk abin da ni zo da shi kuma wannan ba a bar ma mushahidun al-kiram su su su jet na kare abin da ka zo da shi ban kare ba duka yana wurin su ko da ka kawo kai ka rika kawo abubuwan cikin littafin mu in je ina karanta qur'ani bayyana kare ba wannan kowa ya jet amma kaka ce min wai ni kan kawo a cikin littafi kai da ga ta kawowa ni ina karewa a cigo gari wanda ni ina gani wannan ba zai taba yiwuwa ba kan ni kana da da zagi al'ali zagi na gidanku haba na'am cikin siyarwar alamin nubala hmm. na imamu zahabi wanga babban malami ne na bangare ahlus sunna juzi'i na goma sha tara safa na 328 me yake cewa game da wani babban malamin ahlus sunna me wannan malami ya fada Abu Hamid al-Ghazali malami ne na bangaren sunna kuma yana karkata zuwa ga sufaye me yake cewa a cikin littafinsa yana cewa zakira Abu Hamid fi kitabihi sirrul alamin wa kashfu ma fi darain fa kala fi hadis man kuntu maulahu fa aliyun maula ce me anna umar kala li aliyin bakin bakhin asbahta maula kulli mu'minin wa mu'mina wai shi wannan abu hamid al ya kawo a cikin littafinsa a karkashin wannan ruwaya hadisin ga da manzon Allah ya ce ma imamu ali man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula imamu ali wanda na kasance ina jibirtar lamarinsa kai ma kana ka zama mai jibirtar lamarinsa she sai wai eh, Umar bin Khattab ya ci gaba ya ce masa bahin bahin wato kamar yana congratulate madalla wato da kai Imamu Ali yau ka zama asbata maula kulli mu'minin wa mu'mina ka zama shugaban mu'minai mumini da mumina she Abu Hamid al-Ghazali yace yace kala Abu Hamid wa hadha taslimun wa wai wannan sallamawa ne da yadda da Umar yayi ma'ali ya ci gaba ce yace thumma bada thumma bada hada galaba alayhi al-hawa hubban lirriyasa wai shi bayan wannan wato son duniya son son shugabanci galaba galaba alayhi alhawa hawa wato son rai ya galabe Umar dan Khattab da son son shugabanci wannan yabo yake yabonsa malamin sunna ne kuma siyar alamin nubala imamu sahabi ya zo da shi a cikin littafin sa malamin sunna ke fadi khalifa na biyu sayyidina umar kan cewa me wai son son rai ya galabe shi da son zuciya wannan mai sha'idi na farko kenan wannan yabo ne in ba yabo bane ai cikin littafin ku yake shin yabo ne ko zagi ne na farko kenan na biyu a cikin wannan littafi al-ma'rifatu wa tarikh na al-hafiz al-fasawi juz'i na biyu saf'a na 268 268 me yake cewa ya ban son karanto yani sanadin saboda karancin lokaci inda yake cewa an amash an zai an zai ibn wahb an huzaifata qal man kana yuhibbu uthman مخرج الدجال تبعه فإن مات قبل أن يخرج آمن به في قبره wai duk wanda ya kasance yana son alifa na uku Usman dan Affan duk wanda ya kasance yana so shi a cikin littattafan ku ahlus sunna duk wanda ya kasance yana so shi dujjal ya fito zai kasance tare da dujjal wato ya zama sahabin wannan ya zama sahabin dujjal saboda me yana so Usman kawai in kuma ya bar duniya ne gabanin dujjal ya fito a cikin kabarin shi ya yi imani da dujjal wannan a cikin littafin ku ne ina ji yabo kenan ko yabo ga sahabi duk wanda ke son Usman shi yasa yabo kenan ko in ya zo cikin littattafan mu shi ba ba ne amma in ya zo cikin littattafan mu shi ya zama zagi ba hukumta jor wa ba una da wannan sha'idi na nawa kenan biyu sha'idi na uku me suke cewa suka dangana imanin alifa na farko abubakar da imanin iblisi eh a cikin littattafanku da mu tabbatar da shi kuma da isnad sahihi wannan abu hanifa ke faɗi abu hanifa mai ah, mazhabin hanafiya wanda yake yana da mazhabi a cikin eh, sunanci mazhabin hanafiya me yake faɗi na'am shaibani ya kawo cikin littafinsa as-sunna juz'i na ɗaya saf'a na dari biyu da goma sha tara me yake cewa yace haddathani ibrahim bin sa'id haddathana abu tauba an abi ishaq al-fazzar kana kana abu hanifa yaqul imanu iblis ha imanu iblis wa imanu abi bakri abu قال أبو بكر يا رب وقال إبليس يا رب wai abu hanifa na cewa imanin abubakar da imanin iblis ɗaya ne abu ɗaya ne ɗaya ne abubakar na cewa ya rab iblis na cewa ya rab ina ji abu fa ina yabon ina yabon abubakar kenan ko a cikin littattafan ku ne babu wani tawili akan wani babu kuma wannan magana da abu fa yayi ba wai malaman da suka suka karbo da isna da arzuwa kan abu fa malamai ne masu dimbi yawa da sanadin su arzuwa zuwa kan Abu Hanifa cikin su hmm. akwai Khatibul Baghdad a cikin littafin da Tarihul Baghdad juz'i na ah, goma sha biyar saf'a na dari biyar da biyu Ibn al-Jawzi shi ma ma ya zo da shi cikin Al-Muntazam fi Tarikh al-Umam wal Muluk yani juz'i na takwas saf'a na dari ah, da eh, yani talatin da uku malamai da yawa sun karbo da isnad zuwa ga Abu Hanifa a cikin littafin. ku shi wannan yabo ne a dangane imanin iblis eh da abubakar a ce wai imaninsu abu daya ne a cikin littattafan ku shi yasa wayanda ke da irin abubuwa aka a cikin littattafan suna da baki su ko su zage mu su ce mu muna zagin abai in dai wannan zagi ne shi dai ba mu kawai muka zama fasikai ba da dukkanin girma in dai wannan yabo ne kuma babu ba wani anyan da wani zai ce mu lokacin ba minti na ya kai eh lokacin ka ya kai shikenan akwai su ah, da yawa yanzu malam Brown da kaka yi magana ya hakuri ah, yanzu malam Brown ka kai magana gaskiya ah, abinda malam Brown ya zo ya karanta a nan ya faɗa abinda malam Brown ya yi tuguma kenan abinda malam Umar Faruk da muka je muka play audio nan video shi ba shi ma abin da ya zo ya faɗa abin da shi ma ya faɗa kenan shi yasa duka mu yi muku adalci malam Brian kai kake tuguma ka zo ka faɗa insha Allah yayi daidai malam Umar Faruk kai kuma a cikin maganan ka abin da ka faɗa da bamu saulara ba da kai magana da muka je muka repeat kaga babban mu maka gaddama ba gaskiya ne wannan shine adalci shi yasa kai kuma dole ya kamata minti goma kan nan ya kamata ka cika to amma yanzu ya kamata ku bari mu yi shi my own way me yasa nake cewa haka inda za a zo a zauna ban taba gani ga bala ba a ce a'a ai da ah. zo in tube ku kuma in tube ku shi ne ba za a taba samun natija ba ah, ta kabala dai aka ne mukabala in ka tube ah, ni shi ma tube littafin ka mukabala dai aka yake tafiya da imaman mu suka ce ba mu Allah ba ka mukabala take ba ba ka mukabala take ba Eh, eh, ba haka mukabala take ba ba haka mukabala take ni ba yau na soma mukabala ba ni na ba alfahari ba da na soma mukabala ba yau ba wallahi ya na mukabala da yawa mukabala aka ake mukabala ko ni na ba ka gwada min yanda wato wanda ya kamata in kawo mana ba ka ta kawo wani na kare abin da ke cikin littafin ka fa magana ka gaskiya ne magana ka gaskiya ne na duba mukabalolinka da yawa gaskiya ne amma a ni kada nake ganin mukabala kan da ya kamata a yi ai wannan shi kaman kai kuma kai ka zo ka tube shi a ai kuma yan sunna abin da kuka taba faɗa a kanmu nan kuma kuna yi she zo ya kare a ai abin da ya karanta ka karanto she shi ya ce a wala Allah wurin fassara ne baka fahimta ba ko kuma a ga kan da ake nufi she ya gyara ko kuma a ya gane cewa a ya tabbatar ko kuma a yanzu shi da yake tuguma ai cikin littattafan eh, shi'a ga abin da ake faɗa ga abin da ake faɗa akan zagin sahabbai wala Allah mu ma muna muna tunanin haka to in ka shigo shi ka gane shi ga masa a ah, ai malam brandin ai baka karanta da kyau ba balle ma ka fassara shi da kyau shi ka gyara ka gani mu ma ka gani mu fahimci kan da ka gani ran da nazo zan yi masa gyaran fuska ya zama kombo kombo ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa salamu alaikum ya kamata mu yi yarjejeniya tsakanin mu kan cewa shi ne kawai zai ta zuwa da abu cikin mu to dama malam umar kai ba kai ma kana da daman ka sake kiran shi kana da daman ka sake kiran shi ka ji gaskiya ka ji gaskiya ka ji gaskiya kira na dai ya zo ya ce eh. to kai ma zo ka tara wa'annan zagi na sunna amma ba don na maka aradin zagi manya-manya kuma kana ce wai akwai a gidana ba. Afwan, ah, Isma, eh, abin da nake fari shine ni da nazo nake magana da nazo zan masa ranti ni na eh. ce wanda Allah ya hada mu zan tabbatar masa da zage-zage a cikin littattafan su. Ai ka ce ma da ka ce babu zagi. Malam Brani bare kare bare kare. Bismillah shek. Wani ya kamata ma ne magana domin tun da zai ke magana. To shi zai ke magana. Na kare na kare To yanzu muna mu juna kan abin da muke. an yi tunda na ce akwai zagi ya waje dubu. Zaki eh, ma eh, ina zuwa minti daya. Ina zuwa minti daya zaki. Da Allah ka bani minti daya. In da ka tuna zaki har kake ce masa anya malam Faruku ba ka ganin malam Burhani ya taki wani abu ne yake ce akwai zagi a littattafanku kake ce barabu da shi in mun haɗi in ya iso ya zo gwada wurin haka ya faɗa kuma duk duniya ta ji ne a kan zo su wannan wuri na san abin da na faɗi amma amma ce mata dama ni da shi mun saba tattaunawa yakan ka bijiro da abu mu tabbatar masa ba aka bane kuma wannan karo to ni yanzu ina zuwa yanzu zaki ina zuwa amma bijiro an ga masa ba aka bane ina a gani kan me za yanzu na bashi To yanzu yanzu abin da kar kawo abubuwan ah, a ah, gano cewa ko zage zage cikin Ya da dan roka kai da Malam Allah ku ba just 2 just 2 minutes. Ah, ina gani zaman wannan mukabala da za a yi ni to me kisa kaga da fara mukabalan na wani magana daya na ce ai ni da Malam Umar Faruk da Sheikh Brandin muna son a ce ai ba zagin sahabin ma mu bukatan mu ne a ce ma ba a zagin sahabi kuma wala na tabbatar malam Umar haka ne a zuciyanka na tabbatar a zuciyanka to amma ah. amfani muke so mu samu amma akwai a biyu uku gaskiya da nake jinjina musu akan wannan shafi kuma har da kai malam Umar Faruk hakurinsu ya sa yau muka yi muka gane cewa kamar a ah, ashe ba kowa cikin shi a suke zage-zage ba kaga malam umar eh, eh, ya suna shiga ah, malam dahir sidi bashir da shi malam alkanawi haka suka zo suka karantar muna a nan to kaga haka muke so mu samu fahimtar ba wane ya win ko wane ya win ba ba ni na ci ko ni na ci ba haka muke so ba a'a mu samu fahimtar abinda mu 'yan baya mu fahimce abinda ake yi to fahimtar mu muke so amma ba kuman lumman ba wa ya ci ko wa ya ci ba shi yasa nake so ya kuri minti da minti sura minti da shi yasa muke so ba yau wala Allah kaman hujjojin da kai malam Umar ka kawo ka karanto ne ba kanka ka faɗi ba ka karanto ne kuma cikin littafi ne shek malam Brad ya kamata ya, tabbatar eh haka ne ko ba haka bane ya tsaya kai kan shi ma abin da ya karanto ba kan shi ya karanto ba littafi ya karanto to ya kamata malam Umar ya tsaya kai a haka ne ko ba haka bane ya a debate kan wannan to abinda mu muke so mu samu fahimta kenan to amma yau inda ni na kawo ai kai gidanku ya fashe shi kuma ka ce a, ah, ai kai ma gidanku ya fashe ba za waje ka gyara gidanku ba <laughs> yanzu yanzu na yadda gidan ya fashe kai ma ka yadda gidan ka fashe ne ga kwarar sai a gyara sha zauna a gyara kaga ba sarki zaki ina zuwa kaga ni mu a wurin mu malaman mu duka sun tafi da kore zagin abbai ba abbai kawai zagin mutane haramu ne Ga shi kuma a littafi a rubuce ya ke, ya in ka ɗaka magana na barka kai magana to shi kenan yi magana da eh. aka taba sa'abbai a cikin littattafan mu to kan wa'yan nage sayawa a cewa muna zage sa abai aka su ma a cikin littattafan akwai zage zagen sa abai a ciki amma su babu zage ba su duban wa'annan su babu zage babu zage sa abai a littafin sunna babu zage ni na zuwa ni bari yi magana ba ni minti bitin da ya fi ni yin magana ba ni minti biyu. Eh, ah, yanzu ba debate ake yi ko ya fahimta ba debate mun aje debate. Eh. Muna a ah, debate ake kai sarki zaki debate ne ah, amma ana neman a hau ana neman a hau kan to ina zuwa to ina ku ji ni in ka ji ni ba domin ni ina represent mutane to zaki ni baka bari in yi magana ni baka bari in gaskiya abin in yi magana ina zuwa assalamu alaikum bismillah malam umar alhamdulillah kamar yadda ya faɗa mun saba tattaunawa da shi mm. da shehu muhammad nasir da abokanmu da dama su malam usman malam abbas usman ya san shi da abokansu kuma mun yi irin wannan mukabala sunanta mukabala ruwan sanyi na faɗa ranar anan zaki malam umar ni dama na san alhamdulillah shi yasa ranar nake ce daina alfahari ni dama na san wallahi bari iya ƙara mukabalar nan ba bare iya kare ta ba sabila da wancan karan ma da aka zo aka yi wancan mukabalan haka muka kawo masa hadisi aka muka danna masa ingantacciya haka ya gagara kore ta to yanzu ya san in an je gaba akwai kitika kitikan maganganu wai sai ya ce wai a cikin mu akwai zaki ba zaki dalili wa'innan abu da ya kawo da na na Umaru, wai cewa an ce imanin wa Abu Hanifa ya ce imanin abin nan sai na abubakar da na shaidan wai tabiya da yana ce ya rabu ni na tabbata an aka koma aka bi maganin bidika wallahi ba aka take ba na tabbata shi ko in ya isa ya ce wannan maganar da na karanto an koma da ita ba aka take ba na ɗaya kenan na biyu da ya kawo maganar sai umaru ya ce sai na umaru an ce wai menene afwan ni na mamanta abun nan din in ya isa ni na yadda zai ci gaba da kawo a fannin suna ina kawo kana amma da shari'i yanda ni na kawo sunan babun nawa babu ma azhar abubakar wa umar alan nada'a menene ma ma asara? abubakar wa umar miran nadamati ala gasbil hilafati indal mauti babun abun da sayyidina umar da sayyidina abubakar suka bayyana dan da na sanin su na kwacen halifanci da suka yi yayin mutuwa to inda ya kawo zagin sahabi a littafin mu na yadda ya dauki fasali ko babi ya mata dan babi shi yake tabbatar da abun da ke cikin fasalin misali yanzu zan ce babun filgusul babi cikin wanka to ba hali kuma in ka maganan sallah a ciki maganan wanka ko idan kawo Sabida da ka in ya ce zagi ne a littafan sunna tun a babu ya tabdan mutum mai mai littafin me yake nufi ba juya masa magana ba ni ko duk abun da rin kawo sai ka ji daga sunan fasalin da babu he ka ji akwai suka ga wa'inda da a kawo a ciki wannan shine yake gwada menene yake ciki amma in dai ba haka in dai ba haka malam umar ya kawo ba to kawai dai kawo wani shafi faɗinsa ne ya san ba zai iya karewa ba wannan shine magana ta gaskiya malam zarki zaki wannan shine magana ta gaskiya kar ya zo ya bata mana lokaci ga zaki ne ya furi dubu ya furi dubu dan kawo shi nagode ai magana dole yi magana ya faɗa yanzu ni dan yi magana eh muna jinka wai ni da shi mu yi mukabala suka min tambayoyi ban bada jawabi ba wannan qur'ani ke ga wallahi ka daina yawan rantsuwa malam umar ka daina yawan rantsuwa ka daina yawan rantsuwa wallahi rantsuwa halali ne cikin musulunci Mu ba mubahala manzo amma ka daina yawa amma annabi ya hana ya hana yawan rantsuwa din ka daina yawan rantsuwa ka ga yanzu ina zuwa ina zuwa ina zuwa ka ga yanzu sarki zaki to to shi bari shi to shi na yi shiru na yi shiru na yi shiru yaro ya ga kara ni da shi ke tattaunawa ya kawo hadisi a cikin littafin mu wai duk wanda ya yi imani da eh, bai yi imani da eh, imama ba ya yi mutuwan jahiliya sai ya tabbatar cewa imaman mu sun ce me shi ya fita cikin musulunci ni ma na kawo mai a cikin littafin sai ya saya <laughs> cewa wai wannan baka kawo ba ba haka bane ma'ana ma'ana ba haka bane irin ne yanzu ne tambayar da na masa a baya wato zaki zaki kana ji shi malam umar har ga Allah har ga Allah malam umar kamar yadda ɗazu na faɗa dama san bari iya karewa ba shi ya yake dai mana ilzami in ya isa ni na yadda in dai kawo magana a sunna ya kawo sunan babun zagi ne ko wani muni ne masa haibi to na yadda in ya wannan jama'a su ne shaida amma ni duk abun da zan kawo duk abin da zan kawo sai ka daga sunan babu sai ka akwai ɗani a cikin sahabi a ciki ni duk abin da zaka zo ka fadi dan eh. zabe rana in zo kore abin da ka fadi duka in tabbatar a cikin littafi ka zabe rana ka kore a gabana mana ka kore a gabana ka kore a gabana ai dama cewa kai in rana ta damu ban isa in kawo wajen da aka zagi sahibi ba ni da ma sai kina ga maka na ce wajen ya furi wuri dubu wallahi da na je karshen a bani kuma minti goma na ƙara sonan a bani karshen ka ji yadda ake ce wai sai na abubakar an ce ce la ilaha illallah wai kacin da dai mutu ya gagara faɗa wannan ba zaki bane sai na abubakar wallahi haka ka faɗa wannan karshen hadisi Allah wannan wai a ce ce la ilaha illallah wai ya gagara fada ba barin karasa kai magana na barin karasa barin karasa karatu na barin karasa karatu na to kai magana ba kai da nayi magana ba kai dai ita magana ma to yanzu ba yanzu yanzu na zuwa eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, na mukabala ba zai na za ku yadda ku yi da muke so kanda kanda domin kanda kuka sara shine ah, mukabalan ah, da zamu fahimci yanzu ga malam umar fa ga malam brandin a ah, eh, eh, fahimta ne shin ɗaya ya sauka a kan maganansa bi mana tunda a ah, malam faruk ya hakuri ka yadda <clears throat> insha Allah mu sake sa rana kai kuma ka zo ka tugumi eh, shi'a eh, ah. ka ji gaskiya ka ji gaskiya zaki shi ma yayi tanazuri ya sauka ni ma in ta kawo a ah, ah, to yi ni ne shi yi muna da littattafai da yawa ina eh. na bin ina na san wani littafi zai dauko ya kamata mu yi ah, abin kai ba magana akai akan cewa kuna zagi sabai kace ba a zagi in ka kawo magana kazo kai rantsuwa rantsuwa ba kai tauriya wai kace wai kai wa billahi lazi baka zagin sabai ba kuma kai muke nufi ba ni kuma zaki in ka ji magana na abin da aka faɗa cewa ne a littafi littafi da take tabbatar da aqidar mutum in kana magana ina so ya kamata mm. mm. kai wannan adalci kai shiru kana ka ji magana da nake faɗi to muna ji to sarki zaki muna da littattafai da dama abun wurin yan shi'a littattafai dubbai cikin wani littafi na san zai zo yi magana in dai za mu yi magana a kan to ne kace ba zagi akan ya kamata in biyo kan abubuwan da ya faɗa arafi da arafi inda ya yi kuskure in tabbatar da kuskure ne inda ya karanta shi daidai in tabbatar daidai ne abin yana cikin littattafan mu ko ba shi in kore duka ya kamata yin wannan yanzu zaman da muka yi ga ina na san wani littafi zai dauko kuma ba mun yarjejeniya tsakani na da shi kan cewa zai ta kawo abubuwa gidanmu ne ni in zo ina korewa ba ba ka tabbatar da zagi na ce kai kuma kace ba zagi imaman ku sun gana ku zagi kuma ga ruwaya daga imaman na zagi wanda na kawo ko bari ya kare bari ya kare bari ya kare wanda na kawo ni ni mai takiki ne wallahi duk ruwayan da na zo da shi na bibiya a cikin littattafan suna nan tabbatacce kuma babu wani tawili a ciki babu wani tawili in kuma ya ce ba haka bane sai ya zabi rana mustaqil ya zo ya tabbatar da cewa abinda na faɗa ba haka bane kuma game da batun imanin da aka ce Abubakar da na Iblis ɗaya ne da abu eh, ya sunan shi Abu Hanifa ya faɗa ya faɗa ne ba wani tawili bai yi wani tawili ba kuma mhm. yanzu dai a bakin ka muka ji a bakin ka muka ji sai mun je mun tabbatar da ita kuna ni kuma na gaya maka ne sunan babu a kaga fa ma cewa kai fa malam Umar hannace ka daina alfahari wancan malami zama haka kace ma duniya kace ban karanta shi littafin shi a kode ba anan ma ka fada kace kode ban karanta littafin shi a wani littafin shi ya ka karanta wallahi na karanta littafin shi a tafi dubu oh, tafi dubu don Allah ku bar mu fahimci juna ku bar mu fahimci malam Brandon malam Umar kun fara da abun wato ina zuwa wato zaki maiki tun yayi magana a babi na adalci ni ma yana yi magana ai na bashi yayi shiru ba ni ah, minti biyu ba ni minti malam Brandon kai magana ya hakuri ya hakuri ku ji ni ai shi ma yayi magana kuma ku fahimce ni wannan mukabala za a yi a ah, malam Umar Faruk don Allah don annabi da muna roka tun da malam Brandon shi ya fara kiran wannan mukabala ya fara tuguma da yau mu ba shi wannan dama yau insha Allah ba za a tashi ba she mu sa ranar da kai ma za ka tugumi sunna sarki zaki ba zai taba yiwuwa ba saboda ban shirya akan wannan ba Okay. Sai ka je ka shirya. Sai ka je ka ah, shirya. Malam Rani, tun da shirya. Gudun kana gudun ba za ka abin da bai shirya ba. Tun da ya ce bai shirya wannan ba. Sarki zaki ina ga sai rana. Sai mu tattauna da shi kan wannan maudu. Ni ban yadda cewa yan sunna akidan su ne na zagin sabai ba saboda akwai zage-zage a cikin littafin su a kamar yadda su ba su muna adalci sai yasa nake masa kokari nake masa ka'ida na ilzami nake kawo masa a cikin littafin su saboda mu hmm. ai ilzamin ka bata lazantu ba eh, yanzu na zuwa malam brani eh, eh, yanzu aka zamu zaki ni yafi ne yin magana ya fi ni ah, magana ina zuwa ina ah, zuwa zaki a ah, ka bani mana kai ko zaki a ai ya ni magana kai ko zaki ka bani mana ni ma minti biyu da ka bani abinda nake so duniya su yi adalci zaki abinda ka tuhume ni fa ka ce min dan iya karewa akwai zagin sabai a littafin shi haka baka gaya mun ba zaki ban taba munazara haka haka ka tambaye ni nace dan iya karewa kace a a zaki zaki ka bani mana kai ko zaki a wallahi zaki kaman adalci ka ban zaki ka bani minti biyu ka ce mun zan iya karewa na ce maka wallahi zan iya karewa ko da daga bacci ne wajen ya koje dubu ya kuma yanzu na je na gama kwasowa na yi basi kuma yanzu na zo na fara karanta masa ko da ɗaya ba ban gama karanta ba ba yanzu ya zo ya tashi ya ce mun kuma alhamdulillah wannan hadisi a gabansa wallahi cewa ake wai sai na abubakar ya gagara cika da la ilaha illallah ihu ya mutu na ya kake faɗa sai da na umaru ma haka wannan ba zaki bane wannan ba zaki bane yanzu ya ga an ɗibo abubuwa yanzu ya ce ne akwai maganganu ne da ya ce bari abu nan ba da har anwaru ma da kake faɗa har kulaini imamul kulaini matsayinsa kaman imamul bukhari ne wallahi kaga hadisan da na ɗibo a wajen wallahi malam umar bari ya karewa ba ah, wallahi ba shi ba kuma duk wani shi akan wannan matsala kaga da yanzu duniya ta yarda cewa ba ƙarya muke musu ba ba ƙayyancin su na nan a cikin littafi. ka Ni da ma eh, eh, ah, ah, na san Malam bai iya karewa ba. Eh, na san ban ya karewa, amma kai ma ka kare naka. To. Ba Wanda na ka yadda akwai zagin sabon ka a cikin littafin Shi'a. kai ka yadda akwai akwai sunna ka yadda akwai ka yadda akwai kuma zan kawo maka da yawa inda kuka ce sai zina umaru ya sha giya zan tabbatar maka da shi kafin musulunci ba kafin musulunci ba kafin musulunci kafin musulunci eh. wanda kafin musulunci ba shine ba da yawa sabbai bi shagiya ah, kafin musulunci astaghfirullah kan na kira su da eh. sabbai astaghfirullah a lokacin da musulunta ba ni dai wallahi malam umar ba kai saka kawo babun zagi a cikin littafin sunna ba ba kai ba duk malaman shi'a wallahi duka ba wanda yake kawo ka da ko wannan babu me sunanta babu me ta babu me sunan babu na yadda zaki me sunan babu ya faɗi me sunan babu a'a ina zuwa kowanne babu da babu a me sunan babu wallahi ni abin da nayi maki abin da nayi maki fasali kawai na zagin sabai na yin da girman Allah hadisi ya ku dubu wallahi ina tambayan ka wani littafi ya kai shi babi babi ba ni jawabi kawo wannan saboda abin da ka faɗa ba ni jawabi kowanne littafi ya kai shi babi babi ba ni jawabi Kala Umar Faruk don Allah ku kwata da hankali, mu kwata da hankalin mu. Wannan kowane littafi yana da firisa, yana da kuma babi, yana da fasali kowane littafi. Ba kowane littafi yana da babi, yana da babi, yana da firisa. Idan tarihi ne zai gaya maka ga tarihin kuwa ne. Idan kuma babu, idan kuma littafi ne na fikiu, in ma na hadisi ne ya maka babi, ya maka fasali. Ina gaba domin kana kawo abu ban kore ba. Ni ina kawo naka, me yasa kake damu. A ah, ah, kai ne dai wallahi ka damu. zaki ka gaya masa abin da aka yi sharaɗi a kai ya zo a ɗori a kai a cigaba da mukabala duniya ta ji zaki shi zaki yi ciki. Problem ne ba ku bari ne yi magana. Sarki zaki yi magana. Allah Allah sa alkhairi abin da muke so tun da farkon tuguman da aka fara yi Malam Brandi shi ya tuguma da ya tuguma shi sa muna son in Allah ya yarda kuma ga shi ma Umar Faruk a nan Malam Umar Faruk shi ma Malam Umar shi ma ya yi tuguma a cikin littattafan sunna to abin da za mu fara yi ina gani shine wanda malam brandon ya fara tuguma a zo a kare wannan amma tunda malam umar ya ce bai shirya wannan ba saboda ya kamata ya je ya shirya wannan ya yi nazarin wannan to kaga wannan shine daidai a sake sa lokaci za mu fara na malam burhanuddin in mun gama Yawa. ce mu sa kuma lokaci malam malam eh, sarki zaki in ka je kan eh, YouTube tsakanin malamai in ka ga malaman sunna da shi a suna munadara kan zagin sahabbai kowa na kawowa cikin littattafan juna ne wannan da ba ka kare ka iya ka kare ah, ni abin da muke neman mu fahimta shi ne a ah, baka fahimce ni bane wannan duka ya ya me yasa ba zai yarda mu tafiyar da shi ba muka kare a ah, kai ma ka zo kai ma ka zo Ka ji gaskiya. Yanzu ka an yi kilashin kenan. Abadan. Abadan. Bare iya ba ne. Wala bare iya ba zaki. Bare iya ba. Ni na san Malam Umar ka ga magana na ta fito ranar nake masa ya daina alfahari. Ya daina alfahari. Wallahi zaman da muka taɓa yi da shi. Abin da kake so ga fadi bai ma fito ba. Akwai abu kalmomi ma da kake fassarawa da ya kamata da na zo ya kamata ma jaran huska a kai. to yi min yi min gyaran kaga kaga min gyaran yasa yana yana bukatar lokaci bayan an kare in zo in bi kan abubuwan da ya fada masa gyaran huska to zaki zaki ah, yanzu ah, ya ga magana sa ka ba ka ba ni zaki ah, ina zuwa ina zuwa zaki tunda abi ya zama waka zaki tunda abi ya zama waka eh, ba zaki ina zuwa a ba addu'a da ai ba zaki kamar man shi yayi magana ni bari yi magana ba abin da nake so ta ka yi aka tsakanin na da kai ba wallahi malam Umar kai ka saba alƙawari duniya ta ji kai ka ce ban isa in kawo zagin sabai a cikin sa to da Allah ya zuwa to a ina zuwa ina zuwa a cikin su bane jama'a wato alkali kun ga abin da ya faru yasa jama'a kun san inda gaskiya take to a bani minti daya yanzu za ki ni a bani minti ɗaya da malam umar ya yadda in sa muryan malamin shi'a yana tabbatar da cewa akwai zagi a cikin mazhaban shi'a ya yadda in sa wannan muryan ba ban kore cewa akwai wayanda ke zagi a cikin shi'a ba haka ma ba mu kore cewa akwai wayanda suka zagi cewa kai a cikin su yan kaɗan ne akwai cewa kai a cikin yan kaɗan ne ga adam baba bai zagi babu wani malamin sunan da ya zagi sahibi babu malamin sunan da ya zagi sa'i ba mu sa muku nan adam baba ya zage imamu ali ba kowa ya ji wani adam baba wa adam baba Wai wai wannan malami da kake waye shi adam baba ah, kai ana maga ana maganan mu'tabaran malamai kai kana dauko wani dan dan cin abinci ana kawo maka kitika malamai kai kana cewa ne ga ga ga almajirisi ga ga Muhammad Baki a majalis ga abubuwan da na taro na zage-zage wallahi duk ba su sauraro wallahi malam Umar ko malam Umar ko Allah kale yake wallahi hujja ta kale ne hujjar ta sola kale ne ni kuwa manyan hujjoji na imani ka zamu shiga da imani koi. duniya ta zama cewa malam Umar ba za ka iya kare mukabalan nan ba ba za ka iya kare mukabalan nan ba wallahi ba da ki ka je ka nemo wani malami ka je ka nemo wani malami wanda zai zo ko malam Umar bare iya ba wallahi bare iya kar mukabalan nan ba a kai ko tafarin kun nan ko yanzu mukabalan ba za mu bude layi kai ne kake alfahari ranan anan ka dinga cewa ban iya shiya ba ban san usulu na na ban karban hadisi na shiya ba haka wancan ma karan kake faɗa ban san shiya ba muka zo alhamdulillah da mutum ka gagara kare abu karshe gudu a kai Hmm? Me na Wallahi hadisi na kawo kace bai inganta ba na kawo maka yanda Amir Atil Uquli yanda yace hadisi ne ingantacce wallahi na kawo wajen. Wallahi na yi munazara da malamai da yawa hatta hasabu sunna na yi munazara da shi aka bai taba gudana ba. mun yi munazar kuɗi daban based on yadda kuka yi tafik ne kai yadda sarki kaga sarki zaki da yake na da adalci dama da ka jima baka samu shafi wanda take kamanta adalci wallahi irin shafin sarki zaki ba zaki ya ce maka tun da ni ne na fara magana nan ka haƙura in kawo kai ka ce amma kai wani daga cikin littafin ku a bar su yanzu zaki yanzu zaki sai ne alƙali ya kyaukunci ya kyaukunci wani ya zo bi bayan wanda in eh, inda haka ne inda haka ne ba zan bude layin ba ma a bude layin bude layin ni ban magana ba kuma zan ba eh, ku mu fahimci abin da kyau mukabalan dai ba mukabalan ba shikenan a an yi ah. mukabala zaki mana malam Umar ya gagara karewa gaskiya ban bayyana kare ba na ba ka ka to shi ke to zaki to shi kenan ka fito ka ce akwai zagin sabai kamar yadda ranar wani bugo waya yace in akwai a fito ce akwai a nemi gafara ga wanda suka yi yace yace ba a ce wai kai akwai littafin kaza ba na na bar ma ka ji sarki zaki kira waya bude waya eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola <laughs> alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola ya suna ka daga ina ke kira <laughs> daga kasar Libya suna na Abba Abubakar. Ok, Abba Abubakar da kasar Libya to a wayar nan mallumma mu biyu da kake da shi. Ina yi wa manyan malamai barka da wannan lokaci kuma Allah ubangiji ya sa alkhairi duk da ma mukabalar ba ta yiwu ba. Eh. So ni dan abin da zan faɗa a nan shi. Wannan a fahimta. In ana so a yi ta fahimta to wanda ya yi tuhuma kamar ce masa ya zagin sahabban shi ko malam ah, to daga baya kuma shi ma he akwai zagin sahabban a littattafan shiya shi ma sai ya karanto malam burhan ya kare wannan shine za a yi mukabala wacce za a fahimta amma idan ya zamana wannan ya karanto zagin sahabbai wannan bai kare ba shi ma wancan ya karanto to ba za a ah, masu sauraro ka gaskiya komai a ciki ba malamar dala ku shiru dala Masha Allah, mun gode, mun gode kola, Allah saka maka da alkhairi, mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Sheikh Mal Dair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarki zaki. Wa alaikum. Muna amsa, muna amsa Sheikh Mal Dair. To. To da farko ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina cewa lallai eh, na yi mamakin yadda abin ya kare da hayaniya. Ya kamata su kwaikwayi yadda muka yi mukabala a shafinka. Na'am, shi. Na'am. haka ne ke so mu tafiya da kama ina musu ina yin gori na cewa an gagara kwaikwayon irin yadda muka yi da malam asadu sunna ni da malam asadu sunna duk lokacin da zai yi magana ba na shiga haka duk lokacin da magana ba na shiga ɗaya kenan sannan na biyu sarki zaki ya zuwa yanzu abin da na fahimta shine duka a littattafan nan na shi'a da sunna akwai zagin sahabbai kuma mutum na ba sunna sannan na zo burhanu yana ce duk kowane malami na shi'a in ya sai kawo badi na zagin sahabbai in ce bai taba karanta cikin ainihin muslim ba in ya taba karantawa badi guda aka ce wanda annabi yake zagin sahabbai yana la'antar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babi a muslim sunanta babun annabi na zagin sahabbai ka saurare ni ka ji nutsu da Allah ka nutsu kai subhanallah ka nutsu ina so ne ka nutsu tukun sai in faɗa abinda zan faɗa sanar da kai duniya ma su san abinda na faɗa haka ne mm. tsaya ka ku ba ni so ka yi min mukaba kwata kwata ba na sa to mu je mu je mu je mu je ne ya kuri ah, no no karatu kai kai wanda ga ya kuri mu je baraka mun wani sharadi ba eh yawa baraka mun sharadi ba ganin dama na ne in saurare ka sabiya da na san yadda ka fito na san kuma janibin ka ba ka min sharadi ban kuma na ga ka min sharadi to ni ma ina da ikon dakatar da kai a gaskiya ne ya fara magana da girmamawa amma kuma na nema ya ce min wani kaza kaza kaza kaza bari ya magana ya kuri ya kuri zai magana ya sauka muna jin kamar da na'am yarin waye yarin tattaunawa take hannunsa kai ne ko su ni ke da stiyarin wannan gaskiya ne ni ke da stiyarin waye ya bude waye ya bude kira ya hakuri ni na bude kai ya kar i magana i mai magana muna ji i magana muna ji alhamdulillah mm. zai ya duba cikin sahihu muslim mm. zai ga babin wadda annabi ya zage shi mm. ko ya la'ance shi alhali bai cancanci zagi ko la'ana ba ranar kiyama <coughs> a ciki sai aka kawo riwaya daga uwar muminai aisha wasu mutane biyu sun shigo sarki zaki daga cikin sharaɗin zamowa sahabi akwai ka zauna da annabi ko babu sai waɗannan mutane biyu suka shigo suka zauna sai ummu mu'minina ta ce ban ji abin da suka gaya ma annabi ba ban ji abin da annabi ya gaya musu ba sai a ƙarshe na ji annabi ya sai na ce amma ba wani abun alheri da ya shafi waɗannan mutane biyu sai manzo Allah ya ce me kika gani sai ta ce saboda na ji ka zage su kala, an ce su sai ce baki ji abin da na yi sharaɗi ma ubangiji ba ne dukkan mutumin da a wata riwaya dukkan musulmin da a wata riwaya dukkan muminin da na zage shi ko na la'ance shi bai cancanci zagi ko la'ana ba ranar kiyama za ta zama masa kafara babi ne guda su ah. mutum ya zagi ba Mm-hmm. amma duk zagin kuma ya <laughs> wani babi nan malam Umar eh, malam eh, Shaktair wani babi nan ya duba cikin sahihu Muslim shafi na nawa ban rike shafi ba babi ce babi ya duba babobi zai da babu man sabbahun nabi aula ana wani abu cin wannan wannan ma ujiza ne ta annabi Muhammadu mu'ujiza ne na annabi ba zagi ne ordinary wanda zaka faɗa ma duniya ba malam mun san hadisin ina ina kare kamin doki another call kai magana kawai kai kanka gashi da karshe ka faɗa kuma zaki yana da kyau ya takaita tunda ba shi ɗaya ne da ya hauro ba ai wanda ke karatu a nan duka yana da <coughs> duban karatu ina duban time bari ya kare ya hakuri bismillah to a ƙarshe ina tambayan malam Umar Faruk ne ni tambaya ta ba wai malam wannan ba malam Umar Faruk na'am tambayar shi ne shin zagi na annabi yakan zama ba zagi ba ana na annabi yakan zama lu'ina lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda nan tana nufin ba la'anar aka musu ba mu'jiza ne zuwa ga wannan to wannan maganan annabi ne ko maganan Allah maganan Allah ne akwai wannan babin da kake kawo a musulun din wato wallahi ba haka babin take ba ba ba kuma ya karasa ya karasa ya sauka zaki ya karasa ya sauka da wani ya zo masa haka kai ma wanda ya zo maka ka samu hakuri kwata da hankalinka zaki gaskiya ya takaita maganarsa gaskiya Malam Brandin wanda ke karatu a nan duka yana da minti biyar ya hakuri kwata da hankali Malam Brandin sauran ka minti daya bismillah sarki zaki ka san me yasa na kawo wannan maganar na'am saboda ya bugi kirji ya ce duk wani malamin shi'a a ko ina yake ya ɗauka waɗannan abubuwan da ya yi wai shi kenan ya ci bulus shi ne na ce masa a sarki daga Bukhari sai Bukhari sai musu eh. a ciki an nuna annabin yana zagin sahabban kuma ba su masa laifi ba har kawai yin zage su. To masha Allah shak ɗayar lokaci ya kai mun gode Allah ya saka da alkhairi. Kenan zagin ma sabai sunna ce tun daga annabi yayi. Masha Allah masha Allah mun gode. Auzu billah auzu billah auzu billah ana rashin ladabi na danganta annabi. Allah ma shak Umar Faruk don Allah in ana magana ku bari kan mu bara bin ya zama kaman wasan yara kaman gaddama don Allah ku yi hakuri mallumana in ana magana ku yi shirin ku bara kare ni ke duban lokaci ni ne in ya kai na bura amma in dai ana shigowa ciki kaga abin ba wannan natija kuma gaskiya mu yi hakuri shakumar kai aka yi ma tambaya to bismillah na'am <clears throat> eh, game da batun da babban malami na shaktayir yayi <laughs> to wannan ruwaya da yana cikin sahih muslim wanda naji ji ya ce wai yani mu'jiza ne na manzon Allah wato mu'jiza ne na manzon Allah ya zage mutu ba akan dalili ba kuma wannan babi babin ya kwanta min babu menene malla malla'anahun nabi menene har da zuwa karshen wannan babi ne sukutun da imamu muslim yayi wanda manzon Allah ya zage shi mai shin bai cancanci ya zage shi ba to a ajiye ma mai shin ya zama masa kafara da rahma da sauransu haka babin ya zo in saha ta'biru to wannan ni na san uh, lamari wanda yake bai tabbata ba dangana ma manzon Allah kai amma wannan ba ne maganar mu ba manzon Allah ba ba mutu ne wanda yake mai zagi ba amma sun aji akwai ruwayu da yawa a cikin littattafan da ke tabbatar da cewa manzon Allah ya zagi wasu ka fahimta ku shi yasa eh, abu ne da yake yana nan a cikin littafin su kuma ya dame ni kwaran gaske da wannan mukabala bai tafi yadda muka, ajiye shi ba wallahi ya dame ni kwaran gaske saboda abubuwan da dan bijiro da su ko da daga baya ne ya zo ya kare ya kore su ina da kyau ni wallahi ba ina kan wannan mukabala ne don galabi wani ba ina kan wannan mukabala ne saboda in tabbatar ma al'umma cewa tuhuman da ake tuhuman yan shiya cewa suna zage sahabbai saboda wannan mutane na kyaman shiyawa to wayannan tuhumomi na zage-zage da ire-iren su na cikin littattafan sunna to masha Allah ba shi dai abin da zai fadi ba kowa na da hankali da zai je mun gode malam uh, ah, branded kana da minti biyu kawai domin kana son kai magana kai ma uh, to alhamdulillah man tahir da ya bugo waya yake cewa a musulun shi kansa da ya karasa sai ya ce in za a ta zamo masa rahama wannan mu'jiza ne na annabi amma annabi ka danganta masa zagi wannan rashin ladabi ba zagi ne udinari irin zagi na mutanen gari shi kansa malamin umar gashi ya fara yana ce in sa tabiu sabiya da ba zagi ne ai annabi sallallahu alaihi subhanallah subhanallah subhanallah ai a danganta masa zagi wannan rashin ladabi abinda malamai suka faɗa sun kira babun da sabbu amma ba ma'ananta na gama gari ba abinda suka faɗa kenan cewa ta zamo masa addu'a ta zama masa rahama haka musulmi ya faɗa cikin babu sabiya da ashe maganan da kake faɗa cewa wai ka kawo min na biki baki na ce duwan dan shi'a maganan ma da nake ce duwan dan shi'a cewa nake zarki zaki ka kawo wani duwan dan shi'a ya zo ya kara wannan maganan ba wai maganan cewa ya kara wannan maganan da na fara kawa nan maganan zagi ne nake magana cewa amma shi ya zo yana cewa wai kan na yi zaton na ci bulu, yanda da ka san akwai wani abu shi a ransa kenan hala da ni to ni tsakanina da malam Umar ba haka ne tsakanin mu ba mun tattauna sosai da shoron har mukan tambayi juna mukan tambayi juna kan mun gode malam Adil mun gode mun saka mute yanzu mun yanzu yanzu yanzu na doki kowane malluma nan ta sa ku mute mute zan sa ku yanzu in kai magana ma ba ji to a assalamu alaikum muna tare da shak ah, Ridwan akan wannan live assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shak Ridwan Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu sarki zaki masoyin Allah taimake ka sha duwar masoyi na amini na kuma abin alfahari na. To muna jin ka. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ina gaida babban masoyi na Sheikh Malam Burhanuddin. Yana jin kai na amsawa. Kuma ina gaida ɗayan masoyin nawa a Sheikh Malam Umar Faruk. Shi ma yana jin kai na amsawa. Allah ya saka musu da alkhairi sosai mun gode. Masha Allah. yawa wato sarki zaki a cikin suratun jini Allah ya ce wa ma minna salihuna wa duna zalika kunna fara'iki kidada haka eh, a cikin magana Allah ya ce akwai cikin ku akwai hanyoyi masu kyau kuma akwai wayanda ba su da kyau kun yi ku dari ci daban-daban da wa da zalika akwai masu kyau akwai mara kyau kuna cikin mabambantan sau abin da yasa na fara da haka shine shi'a da kake gani ko sarki zaki rap ne daban-daban suna nan ne daban-daban amma mafi ingancin abin da yake rubuce a tarihi suna nan ne kashi shigo, mala faru ya san abin da nake faɗa akwai shi'a wadda a wuri shi zagin sahabban shi ne ma shi'anci ɗin tabbas akwai shi'a wanda kuma akwai zagin sahabbai din amma takiya kanta addini ne a wurin shi kuma dan shiya ne takiya cewa ya boye ba sai ya bayyana suna zagin sahabbai ba wannan shi ma addini ne a ci an ci irin nashi sannan akwai 'yan shiya din wadda ba su yadda da zagin sahabbai din ba ma kwata-kwata su kawai duk wanda ya laifi ya yi laifi ne amma ka zage shi ko ka tuhume shi laifi ne a wurinsu kuma duka shi an ci ne. abin da sa na fara da wannan salo din haɗa ɗan shi'a da haɗa ɗan ɗarika mukabala sarki zaki yana da wani hasari guda ɗaya. Eh, wannan wannan ba shi ga shi'a ba shi ga ɗarika ga sahabi ke magana. Eh, eh sunna da shi'a ake magana. Mukabala ne da ƴan shi'a da ɗan ɗan ɗarika misali kuma suna representing suna ne mu ƴan ɗarika ko? Eh. Na'am Idan zaka haɗa sarki zaki yanzu haɗa Mala Faruk da Zaidi Burhanuddin ga an samu rashin fahimtar juna ka san me yasa me yasa saboda Malam Faruk shi yana irin shi a wanda shi baya zagin sahabbai kuma yana kan gaskiya in za ka haɗa sarki zaki ka nemo mana ɗan shi yadda ya yadda suna zagin sahabbai sai ka samu mana ɗan sunna eh wannan wannan bai zo kan wanda dan shi yadda ya yadda a malam brandin tuguman da ya dan shi'a shi yasa babu dan shi'an da ya yadda babu da shi bai yadda ba ko malam Umar Faruk shi ma za nuna cewa a'a ba a yayi rantsuwa shi bai yi kuma ya nuna cewa ana yi kuma a cikin littattafan sunna kaza kaga mu tuttuka biyu ne ka gane eh eh so sa yanzu magana ka shak yanzu eh dan shi'a ne da dan izala yayi daidai ko in dan shi'a ne eh. shi ma din akwai wayanda ai sun yadda kaman kufaini ne ko ya sunan shi ai ya yadda suna zagin sabai kuma dan shi'a ne wannan dan Nijar din nan <laughs> to shi kenan kana da minti ɗaya, ina jin muna jin ka kenan ka samu mana dan izala ka hada shi da dan dariƙa ya ce salatul fati ba kyau mu ce yana a a a to shi ne ai wannan wannan wannan wannan ba mukawala ba ana yi ana shi ne ana yi na kare gida kenan ba ana yi na na kare addinin musulunci gidan bayi na gane in summary in zaka hada dan shiya ko sarki zaki da eh. sunna na'am ka hada wanda ya yadda da zagin na abubakar da na umar ka samu mana dan sunna wanda zai zo ya kare na umar da na abubakar ya tabbatar da sai very good irin shi aka yin nan amma malam umar shi ya nuna bai zagi amma malam brandon shi ya zo ya kare na umar na abubakar da zage zagin da ake yasa ya fara kan na umar ya kawo na abubakar yasa insha Allah mun gode maka sosai Allah ya saka maka da alkhairi ah, Sheikh Ridwan Allah ya saka maka da alkhairi To a jama'a fon sun duka ya cika. Na bi wanda ke tare muna tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kan wannan layi. Salamu alaikum Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah taimaki Sheikh. <laughs> Allah taimaki sarki zaki. Allah taimaki Sheikh tare da kai. Hmm. Ban so in yi mudakara cikin shirin ba. Na'am. Dan ban kalla duka ba akwai dan uwa ne ma ya kira ne ya ce mun ya kamata da Allah in saurari abin da ya rage yanzu na ce to bari in bibi abin da ya rage so kamar ina ganin turka-turkar da ake matsala ce ta zagin sahabbai tsakanin korewa da tabbatarwa na'am a sarki idan aka ce yi ma mutum kai barawo ne sai bai kore ba kansa tuhumar cewa shi ba barawo ba ne sai ce ai kai ma barawo to kaga farko tukunna ya fara tabbatarwa da cewa kansa shi barawan ne shi yasa ya kasa kona tuhumar amma yanzu kai barawo ne kenan da ni da kai duk mu ma barayi ne mm. so abin da nake cewa matsalan zagin sahabbai matsala ce da ta tabbata a cikin littattafan shi'a tun daga da har yanzu sannan kuma ɗan shi'a suna ɗabɗaka ta kasancewar a samu wani ɗan shi'a yanzu ya ce ba sa zagin sahabba yanzu ba shi ke nuna cewa babu zagin sahabbai ba a shi'a kuma sarki in kana so ka taimaki mutane ban taɓa faɗa ba zan faɗa a nan kwaliya akwai yan shi'an da suke cewa zagin sahabbai ne akwai a littattafansu su suna korewa su ne cewa babu da tsakanin 'yan shi'an da suka kore da wanda suka tabbatar ya kamata a haɗa su zamani. 'yan mm, shi'a sakankanin su wanda suka ce ba su zagi nan su suna zagi a haɗa su. Wanda suka ce akwai zagin a littattafan shi'a. Ok. Da wanda suka ce babu. to farko tukun na tsakanin a samu korewa da tabbatarwa a littattafan shi'a tukun na kafin a zo korewa da tabbatarwa tsakanin sunna da shi'a. Mm. Me yasa ka ce haka? me yasa kace haka ina rantse maka da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu shi billahi allazi la ilaha illa huwa in dai wannan shi'a ce imamiya isne a shari'a ja'fariya da waɗannan suke yi babu dan shi'an da maganar da suke faɗa ba sa zage sabai magana ce fa da take da itimali na farko tukunna menene tarifin sahabi gurin mu da gurin su shin an ittifaqin tarifin ɗaya ne kaga gaba ai ba na biyu suwaye sahabban mutane suna buƙatar su san wannan na uku shin duk wanda muke kallon shi a matsayin mutumin kirki haka shi ake kallon su wa alara asiri na farko dai kaga akwai abubakar na biyu akwai umar na uku akwai usman shin kallon da muke wa abubakar da umar da usman a matsayin mutanen kirki suna da nagarta shine nazarin shi'a imamiya isne a shari'a jafariya ko suna kallon su da wata mahanga wannan shine abin da muke so mutane su fahimta akan wannan so akwai wasu abubuwa da ba karanto su zan yi da yawa ba amma ina so mu ɗauki malami kwaya ɗaya kawai zan ba da misali akan shi wanda yake kamar matsayin mujaddidi a duniyar shi'a yanzu shine Khomeini in za ka tuna a baya faruk ya taba malam faruk ya taba zuwa nan akan wata kadiya na bujuro masa da abin da Khomeini ya faɗa a littafin shi kitabun tsahara a mujalladin sa na uku shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai wanda Khomeini ya lissafa wasu mutane cikinsu ya faɗi akwai Aisha akwai zubairu akwai talha akwai mu'awiya sai ya ce wa ashbahihim sai ya faɗi wa'annan mutanen yake cewa ba najasa ba ce zahiriya magan najasa ce ma'anawiya sai ya faɗa daga ƙarshe ya ce wa in kanu akhbasa min al wal khanazir ko da yake dattin su gar dattin alade da karnuka da dattin waɗannan mutanen ya faɗa sai na bakar da na na aisha da sai na bakar da umar ya faɗi ya ce ka aisha wa zubair wa talha wa mu'awiya sai ya ce wa ashbali a cikin maganganun shi sai ya faɗi waɗannan mutanen ko da yake najasa ce sai ya kasa najasa ya ce akwai najasa ma'anawi akwai najasa hissi sai ya ce amma kuma dattinsu ya fi dattin kannuka da alade da aladin da alad da alad da aladu so yanzu abin da muke so mu sani idan an samu irin malami a shi'a kamar kumaini yana zagin sahabbai shi mai matsayinsa wannan ka gana kawo misali da yake nan cikin maganganunsa a cikin littafinsa kashful asra ya faɗa a shafi na ɗari ashirin da tara yana cewa inna na a ɗari ashirin da shida ya ce la sha'ana da na shekai ba ruwanmu da abubakar da umar wa ma kama bihi da abin da suka tsaye da shi min mukhadafat lil qur'ani na wasa da na saba ma qur'ani wa min na wasan da suka yi bi ahkamil ilahi da hukuncin Allah wa ma halalahu wa harramahu min indihima da abin da suka halatta suka haranta daga kuɗinsu. wa ma marasa min gulmi duk da bintin nabi da abin da suka yi gogayya da shi na salintar fatima yar manzon Allah sai yake cewa wa a auladi wato da kuma kishiyantar ƴaƴan annabi walakin na na Shi sura minti da bi hakamil ilahi waddi a nan gurin muna so ne mai nuni zuwa ga cewa jahilcin su dangane da ainihin wato hukuncin addini so irin waɗannan kalmomin da shi kumaini yake faɗa akan sahabbai ya ƙara faɗa yake cewa a shafi na ɗari da ashirin da bakwai yake cewa inna misla haula ila afaradil juhala al'umma haka ya kira su kwatankwacin ɗaiɗakun irin waɗannan jahilan wawaye wal afaquna wal ja'iruna ghayra jadiri ne bi an yakunu fi mawqifil imama wa an kunu dimna ulil amri to wannan kenan a sarki abin da nake so in ce daga ƙarshe shai lokaci na'am eh, eh. maganar zagin sahabbai akwai shi a littattafan shi'a ina tabbatar maka duk dan shi'an da ka ji ya ya ce bai zagin sahabbai ta kiyya yake da shi tambayar da nake so kawai in yi ina so mm-hmm. tambaya ta ta farko shine malam umar ya rike faruk kenan wayannan maganganun da Khomeini ya faɗa ya ce da nana Aisha da Talha da Zubairu da maganganun da faɗa ya faɗa akan Abubakar da Umar shin me matsayin Khomeini wannan abin da ya faɗa ya ban sahabbai ko zagin sai to ya ina eh okay muna ji dai eh tambaya ta da nake so in shi da yake shi'a imamiya isne a shari'a jafariya menene matsayin abubakar da umar a gurin shi mutanen kirki ne ko mutanen banza ne wannan kenan sannan abu na ƙarshe sarki kamar da na faɗa dala muna so tun da a cikin yan shi'a akwai wanda suke inkarin matsalar nan cewa zagin nan akwai kakkamanta mun yi tattauna a nan kan platform nan da malam Suleiman Adam ne daga gane ina ganin ban manta ba Eh, ai, eh, eh, daga nan ga an tattauna na shekara biyu da ya wuce baya. Akwai ire-iren So, a ɗalab ɗinmu na uku sarki, ba wai matsala ba ce tsakanin sunna da shi'a ma farko tukunna akwai matsala tsakanin shi'a da shi'a. Muna buƙatar sarki a taimaki masu saurari akan platform ɗin nan. Ba mu maganan wayan ce wai a'a shi ya fahimto haka a littattafan mu Masha Allah. Amma ba wani littafi na sunna da yake koyar da zagin sahabbai. Masha Allah. Wannan kenan. Mun gode. muna so da Allah a taimaka a kawo wancan bangaren zo su tattauna da su don su fara tabbatar wa duniya zagin sahabbai akwai a littattafan su ko babu tsakanin shi'a da shi'a. Masha Allah. Wannan ne abin da zan faɗa. Hmm. Saboda haka ta yi ba mamaki karatuttuka na ta san akwai abubuwan da dai ta kauce musu cikin waɗannan lokutan saboda wasu dalilai to ba mamaki watakila in dawo da wasu abubuwa cikin yan kwanakin nan Allah kuke sarki ya samu dace masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode to a Shak Umar Faruk kai wa tambaya ku bari mu je wurin Shak Umar Faruk to bismillah Shak Umar Faruk Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salatullah. Ta cewa Mala Hassan Sunna ya yi kurin minti goma ya fi ma goma ma ina duba kan abin da ya tumbo so ba. Amma wannan ni wannan gaskiya bai dame ni ba ko minti nawa gaba shi dama. Ina kallo dame ni ba. Ko na bakwai bai cika ba. A ya fi amma mu kaddara li naftari mu bar shi haka Minti ya fara a 40. Oh ba damuwa sarki zaki la'alla ni na yi mistake ba damuwa. Na farko shi malam Asadu Sunna wai bai ji farkon tattaunawa ni da malam Burhanuddin. Duk da yake shi Da Allah da yake ya shi ya fi karanta littattafai da dama da shi da Allah zai ya kare abubuwan da na faɗi Allah bai ji ba ne? kuma ma yayi magana wai imamu kumaini kuddisa sirruhu sharif ya zagi abubakar umaru aisha da sauransu da dai magana shi ce wai cikin littafin kashful asrar kuma ina gaya masa wallahi wallahi imamu kumaini bai da wani littafi da ake ce masa kashful asrar bai da shi babu littafinsa da ya rubuta na yi ma mala abul fathi raddi wanga lamari kan wannan majmu'a lokacin da muka zo musu raddi da ya kawo nafsin wanga magana da mala asar sunna ya zo da shi na zo na masa raddi na nuna wannan littafi na wani malami ne ba indiya shi ya rubuta wannan littafi yake tarjiman littafi kuma wannan littafi imamu kumaini cikin farisanci ya rubuta shi asrar wani abu wani abu ne aka ganga cikin farisanci ne she shi wannan malami bawabi ya zo yi tarjima wannan littafi ya bashi suna kashful asrar shi ya rubuta wannan littafi yake dangana shi ga imamu kubaini inda lokaci ne za mu samu dama dan kawo atta malamai sunna da suka yi ma wannan malami kan cewa abin da ya ba daidai ba ne ka fahimta ko shi sa wannan maganganu da yake dangana mai imamu Khomeini ba ba abadan Ke yasa nake cewa inda an ba mu dama mu yi magana yau ina bijiro dan zo kare maganganun da malam Burhanuddin yayi zan biyo da shi kan asasin ilimi ne saboda malamai abubuwan da malamai suka fada game da wasu littattafai an zo a kira wani littafi shin na dan shiya ne ko ba na dan shiya bane yana bukatar lokaci mutu ya zo ya zauna yayi magana akan asasin ilimi amma ma kulle asafi to la'alla eh, shi mala asadu sunna yana ga cewa wasu abubuwa da mu muke faɗi su aka ce su sun faɗa ba zagi ba ne a kowanne a ina zuwa dan karanta masa wannan abu ɗaya shi ya zo yi in ba zagi ba ne to yana wurin kowa kowa mu sha da kira mu idan muka koma wannan nabis muka koma cikin mu'jamul ma'ani aljami mu'jamul arabi kenan idan aka ce annabi menene annabi yace sharabun muskir ha yuttakhazu min asiri al-inabi aw at-tamr aw ghayrihima wa yutrak hatta yahtamira wa idza ka ce nabis wani abin sha ne da ke bugar da mutum ka shi ka bugu ana samun shi ne daga cikin ruwan grapes grape aka mace ruwan shi da ake samu ko kuma ruwan dabino shi a ajiye shi zuwa wani lokaci ajiye yana bugar da mutum shi ake ce mafi nabis mu ji wannan ibara a cikin littafin ku littafan ku ku ahlus sunna me aka faɗi na'am a muna jin ka bismillah na'am mu je ruwaya na biyu na'am wannan ruwaya ya zo cikin sunanul kubra na bai'aki kitabu salat na'am daga kitabu salat juzi'i na uku safa na 161 me yake cewa an koro daga isnad masu sau har ya zo kai inda yake cewa an amur bin maimun eh, al-audi kala sha'idtu umar umar bin al-khattab hina tu'ina wai shi ya gan umar dan khattab a yayin da aka soke shi da wuka lokacin da zai bar duniya kina aka soke shi da wuka qal atahu abu lu'lu wa huwa la'allahu yusawwi sufuf fata'anahu wa ta'ana 12 rajulan abu lo'lo shi yazo yayi ya kamar yana jera sahu sai ya soke umar ya kuma soke mutane goma sha fa ana ra'aitu umar basitan yadai wa huwa yaqul adrikul kalb فقد قتلني فأتاه الرجل من ورائه فأخذ فأخذه قال أدزوا عند عند رجسون كي سيتي فأتا الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك فقال النبيذ aka tambe wato mai jinna ya zo wurin sayyidina Umar zai masa jinna aka tambaye shi wani abin sha kake sai nema a kawo maka yace annabi kuma nabi mun nuna muku malaman lugga sun tabbatar muna cewa giya ne yace annabi shin ne ta tafawuwa ahlus sunna mu ci gaba sai yace me yace me kala fada'a bin bin nabi fashariba fashariba minhu fa kharaja min ihda ta'anatihi shi ya sa wannan biyan nan na bizin nan shi wannan na ya fito daga cikin ɗaya daga cikin inda aka soke cikin shi nan wannan yabo ake yabo umar a karshen rayuwar shi sukan da aka masa duniya wannan yabo ne a cikin littafin ku batun nabi zinga littattafai da yawa sun zo da shi batun shan nabi zinga littattafai da yawa sun zo da shi a cikin littattafin wannan yabo ne na'am Ka gama? Eh na gama. To, na duk tambayoyin da ya yi maka kenan ko? ya kuma yi wani tambaya, kamar tambayoyi biyu ya yi. Okay. Gudan ban shi na neman wani ruwaya ne ban ji da kyau ba. In dai ka yi ka tuna me. Eh tambayoyin tam a, na ya yi maka tambayoyi akan aha wai sai na Umar da Abubakar da wanga mutumin kirki ne a wurinku ko dai wai sahabin kirki ne a wurinku sahabin kirki kam kan me eh, to tambayan da yake kenan wannan wannan wannan inda dai kana bijiro min tambaya rashin zagi na da su bai nuna cewa na amince da su ba rashin zagi daban da ka amince da mutu kuma daban wannan ya kamata ku gane shi sosai in amince da mutu daban da in zage shi daban wannan abu abubuwa ne daban-daban kuma na karanto imamanmu sun tabbatar mana da cewa an ajiye musu ruwayu da aka ce suna zagi wasu, kuma wayan nan duka karya ne sa duk wani ruwaya da zaka ga an karanta an ce wai daga imamanmu ne duk karya ne wannan a cikin gare sa an san da zan bashi kenan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shak ahmad imam Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki. Mai gidana, sanda zuwa, sanda zuwa mai gidana. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake. Ah, ina ma fata alkari. Muna ansa. Kowa da suke tattaunawa ba da. Eh, masha Allah. Suna ji. Sai da ko malami na Sheikh Malam Burhanuddin. Yana ji yana musa. Kuma shi ɗan uwa Malam Umaru Faruk. Eh, ina yi wa Malam fatan alkhairi. malam yana ji suna ji suna musa. gaskiya ba mu zaci tattaunawa zai zama to haka ba gaskiya hmm. muna mun kyautata zaton cewa yan uwa ba za su yi hakuri, a bijirar da abun bisa ga shawaran kai da kake jagorancin gidan. Na'am. Ba sai abun aka samu akasi. to Allah dai ina dai kira dai ga maluma saboda yana da kyau gaskiya duk lokacin da aka ce za a tattauna a samu a ce abin da shi wato moderator ya faɗa a ringa hakuri ana bi saboda duk wanda ya zo nan da wanda yake kula da shafin nan gaskiya har ga Allah ya san kana kwatanta adalci na gode Allah ya saka da ga duk wanda ya zo wannan gida sai dai idan mutum son zuciyar shi ta yi yawa sosai Allah ya saka amma kuwa na iya bakin kokari wajen kyautatawa na gode sosai ina ga ya kamata su ma kyakkyawan zato abin da kace a yi da a ce kowa ya hakuri ya ji na gode kuma a gaskiya kamar yadda suka faɗi wayannan maluma ne wanda na sani sun saba tattaunawa a baya mu halarci tattaunawa su sau da yawa akan irin wannan masail kuma suna yi a inda ma babu mai kula da su akan yi abun a fahimta ba kamar inda aka yi wa gaskiya to Allah ina da kira gare su da yan uwa su yi hakuri duk abun da mutum ya zo karanta ko da ma in ka in ka mishi nusar da shi ya tsaya kada fita a topic idan mutum ya dage ya ce zai fita ina gana sai a shi ko me zai faɗa ya faɗa kamar yadda Sheikh Amin suka yi da Sheikh Dan Anti. Zaka ga an tambayi mutum kasuwa sai ya tafi kogi. To amma haka kowa ya faɗa abin da ya ga amma masu ji suna da hankali. Mm. Sun san abin da ke to ni ina ga da an da suka gidan da an rabu da su kowa ya karanto abin da ya ga zai karanto tambaya guda ɗaya ko biyu insha Allahu mutane za su fahimta ko da a ƙarshe ne eh to hmm. kuma ina abun nan kamar yadda gaskiya shi malam burhanuddin ya karanto sheikh malam umar yana son kasan shi wannan littafi a biharul anwar yana cikin manya-manyan littattafai abadan wanda kusan suna cikin littattafai wanda suke littafi ne wanda wato na manya-manya na hadisai wanda kuke daukan abubuwa a ciki da yawa sosai kamar yadda sunna suke girmama wannan kutubu sita din nan to he nake gada a ce akar makallahu ya hakuri misali ya kare in ma da bi hakan ba da ya kawo maganar sai imamu shafi'i ai abu hanifa da sauransu da an bari duka kowa ya ci gaba da karantowa ko a ƙarshe wajen tambayoyin da za su yi ma juna na tabbata insha Allahu mu masu sauraro kowa na da hankalin shi zai fahimci wani abun da zai dauka eh, Allah ya sa dai lokacin da za su sake dawowa su kwantar da hankalinsu kuma kowa ya daure ya yi biyayya ma jagoranci lokacin da in sarki ya yi magana ina ga hakuri haƙuri duk wanda aka ce mai tabbata ba zai danne kowa ya danne mishi haƙi da gangan ba a kyautata zato Allah sa ka alkhairi sannan kuma a ƙarshe na ji Sheikh Umar ya yi wani bayani ya kawo maganar Nabis yake cewa shi ne giya eh to akan makallawo ban san so a Hausa dai ka san Malam Umar ya hakuri Hausa na san bai ishe ka sosai ba eh, gaskiya Nabis ko a littattafa da kai na san kai karatu na fikihun malikiya da kace kai da bace tijani ne a wajen su kai karatu ko a iziya ka ga an kawo magana annabis annabis jiko ake ce mishi wanda akan jika eh, inabi su larabawa ko su zuba ko su jika dabino da ruwa ya kwana ɗaya kafin a fara sha wanda ya tabbata manzan Allah yakan sha in aka jika amma in ya kai kwana uku annabi baya sha aka jika kwana ɗaya kwana biyu annabi yana mu'amala da shi amma in ya wuce kwana uku ya gaba a sha shi yasa mun lota tukun jiki tun daga iziya ina ga sima ma magana kai za a sha jikuri sosai in ya wuce kwana uku saboda ka gaskiya na bis a karmakallahu ba giya ba ne kamar yadda malam ya faɗi ko hausa ne ina ga bai ishi malam sosai ba to ina yi malam fatan alkhairi kuma da Allah muna kara malam burhanu ina gaishe ka sosai sosai kuma muna kira ga eh, malam burhan da malam umar da Allah yadda aka san kuke tattaunawa ba tare da jagora ba a nan gaba don Allah a dinga yin haƙuri a tattauna tare da jagora duk abin da jagora ya faɗa a daure a mishi biyayya sannan kuma eh, idan ma mutum kai ka karanto wani abu shi malam ya karanta wani abu ina ga kowa abu shi karanta abin da zai karanta a ƙarshe tun da da a baka mishi tambaya zai a baka shi maka tambaya to insha Allah ina gani cewa komai zai bayyana a fili kuma dama kai baka shirya da wani wani baya shiryar da kai duka shiryar na hannun ubangiji ne muna fata Allah da nuna mana gaskiya gaskiya ne da kuma ba mu ikon binta. Ya nuna mana kuma karya ne ya ba mu ikon guje mata wanda ma bai fahimta ba Allah ya fahimta da shi. Masha Allah, mun gode ah, sosai. Kairi sarki zaki da yan uwa gida. Mai gida na godiya nake. Wasatullah Masha Allah. To tun da malam ya yi maganan 'yan shi'a ya yi kuma batun shek uh, Umar Mubari. Malam ya yi maganan 'yan shi'a, ka yi magana, ba maka tambaya ba. ka so ka yi magana ɗazu malam ba ka ba malami na ka so ka yi magana ɗazu za ka yi magana an yi magana kansu ya hakuri haba malami na ya hakuri an yi magana kansu tun da kansu malam brandin ba zan ɗauki kira ba ba zan ɗauki kira ba kai za ka yi magana ka yanzu ban bude ka ba zan ɗauki kira ba bari ya amsa tambayan da aka yi masa malam brandin ya hakuri bari ya amsa kiran tambayan da aka yi masa shi an bude ka kai magana <laughs> oh malamina malamina ya hakuri ya hakuri tunda an an maganan shi'a aka kuma masa tambaya malam Umar bari ya amsa shi an bude maka layi shayyina shi ka yi magana ya hakuri ya hakuri shayyina ya hakuri afwan afwan ya maulana afwan ya maulana ya hakuri ya maulana ya malana za ka yi magana ya kuri to bismillah ah, shak umar bismillah na'am ah, Allah ya saka ma malam oh sunan shi ya don kwanta min yanzu da Ahmad Imam malam Ahmad Imam duk da dazuma na ga ya turo min message na nuna cewa ya samu labarin za mu yi mukabala amma yana roka mu yi shi cikin ruwan sanyi kamar yadda muka saba amma ma kulle asafin ba aka bai gudana ba to malam ahmad imam ya ce wai an kawo ruwaya cikin Biharu Lanuwar, kuma Biharu Lanuwar yana daga cikin manyan littattafanmu in ji shi malam ahmad imam wanda lamari kuma ba aka bane biharul anwar allama majalisi babban malamin shi'a ne amma allama majalisi littafinsa Biharu Lanuwar za ga kaman a mujalladai ne guda guda dari da goma sha da goma suna da yawa shi da kansa ya nuna cewa biharul anwar ba ya karbo shi ne ta hanyar munawala ba cikin ilimin hadisi ana so malami za ka karbo ruwaya kana zaune gaban malami ne ka karbo shi direct daga wannan malami amma in ka duba malaman da suka yi tahqiq muhakkikai a wurin mu sun rubuta littattafai eh, mashra'atu biharul anwar akwai littafi mashiratu bihar al-anwar in ka duba za ga tahqiqin malaman mu akan wannan littafi sun nuna allama majalisi akwai wasu cikin littafin shi da kanshi ya nuna wasu ya sinke wasu ruwayu ne ya jajjamma su wasu ma ya sai wasu littafai daga kasuwa aka samu wayannan ruwayu a ciki sai ko shi akwai maganganun allama majalisi da ya nuna cewa wanga maganan gada ya zo cikin da ya kawo cikin biharul anwar yake wangan ga bai fito daga a imma ba ya yi wuya a imma su faɗi wannan magana shi da kansa ya faɗi ke san da dama zai bani ni na zo in kore maganganun da malam burhanuddin ne zan kawo magagaru da zan tabbatar da cewa biharul anwar hadisai kaɗan ne da yake cikin biharu lanuwar suka zama mutabarai a wurin mu yan shiya ba abin da wasu za su faɗi ba kaɗan ne da yake muna amfani da su amma shi Allah majalis yana da littattafai da yake masu muhimmanci aha amma ba biharul anwar ba shi daga cikin littattafai da yake muna kaddara su ba ba kamar su usulul kafi wallahi ya zuru wani faqi al istifsar da sauransu ba ba shi ba shi cikin wannan littattafai wannan shi ne. sannan yayi magana na sannan yayi magana game da batun nabi sai kuna yi hakuri yau na eh, sannan yayi magana game da batun nabi da nazo nayi magana na kawo a cikin littattafan larabawa ne in ka in doki littattafan larabci na da duk gaba da sun tafi cewa nabi izgiya ne in dai ka ji an ce kalmar nabi izgiya ne kuma karanto cikin eh, ya ke cewa mu'jamul ma'ani al mu'jamul kabir kenan mun tabbatar da cewa giya ne kuma wannan ruwaya na Allah ya fi zamowa auda kan na farko imamu tahawi ya kawo cikin sharhu ma'anil afar imamu tahawi juz'i hudu saf'a na dari biyu da eh, goma sha takwas me yake cewa nam hadisi mai nomba 6461 yake cewa an amur bin maimun misluhu wa zada kana umar wa kana yaqulu inna nashrabu min min hadha an-nabith sharaban yaqta'u luhum al-ibli fi butuniha min an yuzina qala wa sharittu min nabidihi fa kana ashadda nabid wai mun kasance wai in ji Umar yana cewa wai mun kasance muna shan wannan nabisi wato sananin karfin nabisi yana iya fasa tumbin yani afuwan wannan dabba ya ake ce masa ebel yani rakumi yana fasa cikin rakumi sananin karfin nabizin amma mu muna iya mu sha wannan nabi kuma wannan nabi ya kasance a eh, ashaddun nabi wato nabi ne karfi sosai giya ne nabi nabi in dai nabi giya ne giya ne kawai in dai kaji nabi giya ne kawai na ku ne kawai ku kore cewa ruwaya bai tabbata daga Umar ba amma in dai na zo kare cewa nabi ba giya bane za mu yi sa rana mu kawo littattafan lugga da suka lugga da suka tabbatar da cewa nabi giya ne wannan ba ba shakka cikin wannan na'am wannan shi ne shikenan to a shakka muna tare da kai to assalamu alaikum rahmatullah ni zaki gaskiya ka danne ni wajen minti nawa ne sama da minti sha biyar ina zaune kai kuwa zaki a ba ta bai ka magana ba shayi to a to sai to kuma ni mai sauraro ne ni fa ba mai sauraro bane fa da ni fa ake zaman nan fa zaki ba ya kuri ka taba yin mukabala ba kuma a duniya ban taba yin mukabala ba kuma zaki to yanzu haka dai ko an ba dan ko ba dan ko mutum mutum ai wannan mu mukabalan mu ta fita daga maudu'i tunda abin da aka yi za a yi ba shi ya ka zo ana yi ba kuma ya kamata in ka ba shi minti uku ya kamata ni minti uku amma yanzu minti so nawa yayi magana ni ni ina zaune kawai shi ma tun da muka fara na biyu da yayi magana kenan saboda an yi masa tambaya ne ah, kuma wanda suka malam asar suna ya masa tambaya ni yanzu zaki ina zuwa ni zaki yanzu abin da nake so kawai tunda zaman mu ta zo ta zo karshe kawai zama an gagara fahimtar juna dama kamar yadda na faɗa malam Umar ya san bari iya kare wannan zaman ba wallahi magana ne na gaskiya shi yasa ya zo jin shigo ta baya ya shigo ya ce wai kaza kaza dai mana arzi mu ma akwai zagi kuma babu zagi a littafan sunna wai an zagi sahabi a mata babi guda fasali guda wallahi babu babu ba wanda ya isa ya kawo yawa kuma wannan hadisi da na fara kawa kamar yadda ɗazu nake faɗa cewa da shauransu abin da suke faɗa a biharin al'amari kuma biyarar alwari da yanzu yake faɗa cewa wai ba ta daga cikin littattafan su tana daga cikin manyan littattafai man a ce masa al'allama majalisi kamar yadda muka taɓa tattauna da kai ka ce wai zuwa ya dinga sayan littafin a kasuwa ya zo rubuta kuma ya danganta ma imma me yasa ba ku fito kun warware ba sama da shekara nawa sai kawai an kawo muku magana a cikin bara ku iya karewa bai ku ce wai wai ku ce wai wai littafi ne wanda ya je ya ɗigo ta kawai ya zo ta rubuta ko kuma ce masa kuma allama har sharhi fa akwai fa akwai sharhi ta fa mir'atul uqul fa yayi sharhi littafin fa kuma ka ce kawai ɗigo ta ya dinga faɗa wannan magana wanda bai san abun nan bai san littafin ku bane dai zo da ku ne gaya masa wannan magana Allah ko zaki hmm? wanda bai san abun nan din su bane shin gazo a ni ban ga magana na ba ban ga magana na ba sabila da haka nabiz kuma da yake fada nabiz mu ba giya bane a gurin mu kamar yadda imam ahmad ya gaya masa nabis mu ma a wani hausa muna kiransa nan nage nan nage in ya kai na bugarwa zama haramu in bai bugarwa kuma ba haramun bane kuma wannan kalan hujja ne kalan hujja ne wai ana neman ke an kawo wani waje a littafin mu da sunan a ce sayyidina umaru yana shan giya shine ake ta kalatowa sai a fito da wajen karar mana inda ya sha giyan mana ai akwai giyan sunanta da larabci akwai giya tana da suna da larabci kala kala gashi nan muna karanta a littattafan liga amma ya je a kakalo wani abu wai Nabiz wai ya ce ya sha Nabiz a shaddin Nabiz. to shine me kuma shine giya? ka dubi wannan magana fa wannan wallahi rashin dalili ne da shauransu kuma wannan hadisi da na kawo a ƙarshen ta abin da suke abin da shi ibnu ganami yake faɗa yake cewa na yi aikin haji yace sai na haɗu da wanda shi ya rufe ido ma Abu Ubaida da ya rasu da kuma Salim sai suka bani labari cewa irin abin da ya faru mu da ma'az bin jabal shi ya faru da ubaida da salim da dasu mutu suna cewa ga annabi da saidina ali na tsaye suna musu albishir da wuta har ya zamo shi ibn ganim yake cewa ya haɗu da abdurrahmani dan sayyidina abubakar yake ce masa dan Allah yaya babanka ya mutu sai yake ce masa wai dan Allah ka ɓoye mu yake ce masa yake ce yake ce faƙala yace uktimli ka ɓoye min dan Allah ka ɓoye min yace babana da dai mutu munanan maganganu ya dinga yi hannu a cikin ruwayoyin fa yace na nemi yace ya abu da aqulu ha yace baran faɗe ta ba la aqduru alai abadan yace ba da ikon faɗi wannan hatta aridan nare yace har in shiga wuta wai sai na bakar ne yake faɗan wannan sayyidina abubakar din ya mutu kafiri Allah ya bari a bisne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya mutu ya raina shan giya Allah ya bari a bisne shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabiya da haka kawai duk wani wanda zai zo ya giya maka ba zagin sabai akwai zagin sabai a cikin littafin shi ya ku guri dubu wallahi tabiya da haka amma na addu'a kawai mu sauka kawai ni kuma dan ci gaba da bayanai na duk da nake duk wanda ya gade abun nan ya zo a yi mukabala da shi kawai akan ya kare ni kuma a sa rana ya tume na fannin sunna amma ba ya zo ba ya zo ya dinga ba Malam Brandin a ah. malam radi ina so ba kawai <laughs> to malam radi kai hushi kwarai okay ba damuwa um, ba damuwa okay um, no problem assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh uh, malam sambo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na malam sambo a muna jinka barka kare barka kare malam sambo a ya ba damuwa ba ba da ba ba da a ba ma malam sambo muna sauraron dagatin da ake yau tsakanin malam umar da kuma maulana shafi burhanu sai dai dagatin gaskiya mun ji shi ya zo mana kamar bayan da muka saba sauraron dagatin ba gaskiya da allah dagatin ya zo mana ya kamata mu shi saboda an samu kurakurai sosai gaskiya saboda ba mu taɓa sauraron muƙabila irin wannan ba ko ba gaskiya ba na'am ya kamata a kana cikin wani mutum ga abu in ka so to shi baka dama ka fi damar dukkan abin da ke cikin zuciyarka in ka kare. sai ka tambayi wuri kaza ya kaza wuri kaza ya kaza sai shi baka amsa eh, in yana da wata dama sun wani lokaci shi kuma ya tsara na shi ni ma ina da ci a cikin naka tsari zan zo kai ma ka kare ni irin wa'in ga gidan da ɗauko cikin nawa da sai a kare ni kamar yadda ya kamata na'am na'am in kai ka faɗa ni ma in faɗa kaga abin babu kan gaba ke nan an yi kan gaba kan gaba kan baya ake ci ko a da Allah su ƙara nasuwa in har za su dawo to su dawo amma a sa sharadi yau rana ta ce ni zan ma tambaya akan abu kaza da kaza da kaza da kaza very good baka da tambaya dai abin da tambaye ka daga ciki ka koma ɗebo su abu ka ce wuri kaza a kaza ya yake sai kuma wani sati shi kuma ɗayan sai ya da da nashi tambayoyi shi ma ya ce to wurin littafin ku ko suna wuri kaza da kaza da kaza an ce kaza an ce kaza haka sai kowa shi warware ma kowa sai inda gaskiya take sai a fahimce ta sosai amma ba irin wannan ba ana ganin da injiniya da sauransu musamman kai sandan ka ya da shi gaba ɗaya suke gani don haka sarki ubangiji Allah ya kara na gode na gode na gode Allah sa ka alkhairi Allah ya kare mu daga gari ta albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gode sosai na gode na gode na gode na gode uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Man Dayer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sarki zaki da farko ina baka hakuri. Oh, abu wallahi ya wuce da Allah ku hakuri. <laughs> Ku za ku yi hakuri da Allah. <laughs> Ah, eh. ai mu an saba yi mana wannan abu. Kai ne dai ba a saba maka ba wannan. Na gode. Mu an sha a dake mu a hana mu kuka. <laughs> So amma kai mm. a matsayinka na wadda ka gayyato mutane ka nemi a bi tsari amma ba a bi ba. alhamdulillah ina daɗa jinjina ma malam yusuf musa asadu sunna duk da ya zo ya kawo iskalai a kanmu mm. amma iskalan da amsoshin da malam faru ya bada ta ishe shi sarki zaki idan na zo na ce maka makaryaci mm. mai sabo mm. mayaudari yabonka ne ko zaginka Ah, zagi ne to wannan kalmar yana cikin sahihu muslim wannan kalmar khalifa umar ya ce imam ali da abbas suna ganin abubakar fara'aitu mahu kuka gan shi kaziban asiman gadiran da abbas Eh, kanin mahaifin annabi da imam ali sun ga abubakar a matsayin kaziban magaryaci asiman mai sabo gadiran mayaudari da mm. ya ce bayan kun gan shi haka nima kun zo fara'aitu mani kun ganni eh, kaziban asiman gadiran kun ganni a matsayin magaryaci mai sabo mayaudari mm. wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahihu muslim shi ma wannan in an ga dama a zo a ce mana irin yadda annabi ya zagi aka ce ya yi zagi yayi la'ana aka ce wannan karamarsa ce ko kuma eh, mu'jizarsa ce to ita ma wannan din a zo a juya a ce mu'jizar imam ali ce da kuma mu'jizar abdullahi bin abbas sannan malam burhanu yana ta ɓata sunan littafi yakan ce mir'atul ukul ya gyara mir'atul uqul ne sannan ji yana cewa a biharul anwar biharul anwar ya kamata ce sannan kamar yadda na gaya ma a baya ya ce wai wadda ya kashe imam ali shine abdullahi bin muljam ba haka ba ne abdurrahmanu bin muljam ne yana da kyau mutum ya dinga dukka wurin faɗan abubuwa saboda wasu abubuwa ne yake faɗa wanda ba su sami kwata-kwata ba sai ya faɗa kuma wai da sunan ilimi kuma har yi challenging in akwai wani ɗan shi'a in kaza in kaza ala'ayi ayi halin sarki zaki abin da nake so in ce ne. duk lokacin da kake zargina da wani abu sai zamo ni ma ina zargin ka sai ka kawo abin ni ma in kawo a ƙarshe sai ka warware abin da kai na kawo a kanka misali zan baka akwai lokacin da na kawo mamala asadu sunna wani magana da yake cikin littafin su wadda aka ce ummul mumini na aisha ta faɗa akan usman cewa uktulu na asalan kat hmm. ku kashe wannan na asal ɗin ya kafurta. da na kawo masa ba cewa ya yi baya littafin su saboda ya san akwai a littafin sunna cewa ya yi bai inganta ba kaga anan zai wanke kansa kenan ni ma sai na ɗauko masa wasu daga cikin hadisan da ya kawo a cikin littafinmu sai na ce su ma ba su inganta ba haka ake yin mukabala ka fahimta haka ya kamata mukabala ya kasance sannan duk lokacin da wannan yake magana dole wannan ya shiru sarki zaki kai kake da tasarruɗi akan abin da za a yi idan wani ya zo magana idan aka san wane zai shiga ciki ka sa masa mute sai hmm. lokacin da wane ya gama ko ba haka ba hmm. matukar wane yana magana wane ba zai bar shi ba sai a sa masa mute hmm. ya zama ko yana so ya yi magana ba zai iya yi ba balle ya yanke mutum yana cikin magana wanda yanzu din abin da ya faru kenan anan za ga mutum ya ɗauko magana bai dire ba an yanke shi wanda wannan din ya saba ka bari duk abin da kake da shi duk iskalin da kake da shi duk warware shi da kake da shi idan lokacin ka ya taso na yin magana sai ka faɗa a cikin naka ba mutum yana maganarsa sai ka datse shi ka hana shi yin magana ba hakan bai da kyau hmm. hakan ya saba ma ka'idan tattaunawa a ko ina yake kuma shi yasa ka ji nayi yabo zuwa ga malam Musa Asadu Sunna akan ri'ayar wannan so ala ayi halin eh, sarki zaki a matakin farko kamar yadda na ce ka yi haƙuri don kai ne aka fi ma na'am na sani malam faru ransa ya bashi eh. shi ma malam abin nan ransa ya baci eh malam brandin ransa ya bace ne malami na ne malami ya haƙuri da kai da mu duka an bata mana rai a gari jama'a kowa ya haƙuri kowa kun san malam brandin wallahi ah, wai wanda kake yake shiru shiru kullum bai saba wushi ba ba mu san me ya jinjin shi ya ya haka ba ne ya sa mu ya kuri mu samu ha masa na farko kenan insha Allah ina da shi mun gama za mu daidaita ta kasa <laughs> insha Allah sarki zaki abu na karshe da zan rufe da shi shi mm. wannan littafin na Biharul Anwar mm. wallahi in mutum yana so ya san irin sukan da malaman a suka yi ma littafin mm. ya je ya karanta zai gani to idan har malaman shi'a za su iya wa kafi da sauran littattafai akan wasu hadisan da ba su inganta ba to ina ga kuma littafin baya-baya shekara ɗari uku da suka wuce littafin Biharu arwa ana ma maganan ga su kafi waɗanda sun kai shekara dubu sai ka kawo mana littafin baya-baya wanda shi lokacin da ya tashi haɗa littafin ya ce duk abin da aka ce annabi ya ce zai kawo ko gaskiya ne ko karya tacewa da rairayewa wannan aikin malamai ne haka ya faɗa to shikenan mu ma a wurinmu abu ne kamar bola akwai na daidai akwai na saboda a cikin biharul anwar akwai abubuwan da suke rusa a akidar shi'a ta ya za mu yi mu yarda da wannan littafin a ce ma duk gaba ɗaya mun yi imani da shi ba zai yiwu ba wannan shi na da ce Allah ya saka Allah saka alkhairi Allah saka alkhairi Allah jama'a da ba shek Brandina nan ku bari mu doki kiran ga da ke eh, kai ukun ga shi ku bar su yi magana mu tashi ku yi hakuri malam Umar ya mana da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da hakuri Allah ya saka maka da alkhairi Sheikh redwan malaman mu guda biyu a ba fahimci juna ba Allah ya kara musu hakuri amin amin amin amin amin kara musu hakuri wato ba samu natija ba a zama amma alhamdulillah duka dai an fa'idantu da wasu abubuwa da dama haka ne haka ne Sheikh Faruk ya yi wani magana wanda ya dan dame ni kaɗan. wanda faɗin haka yana kara tabbatar da abun da ake zargin su na zagin sahabbai a shi malam faruk ya kamata ya gane me kenan faɗan haka da ya yi sai na ce to shi ina kyautata mai zato misali akwai ɗan shi'an da muke tare a nan a garinmu ɗaya yana yin wuridin ɗarikan tijjaniya kuma ɗan shi'a to mun zauna da shi ya kai shekara uku kyakkyawan zama ban taba ji ya yi suka ga wani sabon annabi ba har yana yana da ɗa da ya sami shi suna umar faruk shi wanda wake program a shi ma suna shi umar faruk ai na'am eh. abin da shi ma da umar ya faɗa yanzu na'am ya ce aka tambaye shi maganan zagi da kuma a Sheikh Asadu Sunna ya ce mishi menene matsayin Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar da Sayyidina Usman. Allah ya kara musu yadda a wurinsa. Sai ce rashin yadda da su ba shi yake nuna Ba rashin zagin su ba shi yake nuna. A wai rashin yadda da su ba shi ke guda zagin su ba. ya ce rashin zagin su ba shi yake nuna ya yadda da su ba. A'a ka juya magana. Ya ce wai rashin yadda da su ba shi ke nuna yana zagin su ba. Abinda Malam Umar Faruk ya fari nan kenan. Na Malam Umar na nufin bai yadda da su ba kenan. Eh amma ba shi ke nufin yana zagin su ba. Eh ba zagin su ke yi shi ke nufin bai yadda da su ba. Wai yadda ne shine zagi abinda yake eh, yadda ya fara zuwa sannan zagi eh, abin da ya faɗa kenan kuma malam umar ai kana nan abin da ka faɗa kenan ko dai a'a na ce rashin amincewa na da su amincewa very good ba shi ke nuna cewa wannan bai tabbatar da zagi na'am okay to muna jin ka kola malam umar bai amince da su ba kenan eh ba amince da su ba na'am wani irin aminci ne malam umar baka yadda su sabai ba ne ko baka yadda mutanen gidi ba su sabai ne su sabai ne ban amince da khilafancin su ba da sauran wasu abubuwan da yake ya gudana tsakanin su da ahlul bait wannan ban amince da su akan wannan ba na'am na'am amma ka amince da siha din su da su sabai ne da sauransu sabai ne ma kwarai kuwa sabai ne sosai na'am na ma to shi da ai da ma babu dan shi yanda ya yarda da khilafancin <laughs> sayyidina Abubakar da Umar da Usman cewa ya inganta sama da Imam Ali wani magana kai ma ka jawo babu dan shi yanda ya yarda da khilafancin sayyidina Abubakar da Umar kake nufi ko me kake kake faɗa da wannan wannan ko babban magana ne fa Eh babu babu wani dan shiya da ya da wannan babu dan shiya da ya yarda da khilafancin sayyidina Abubakar da Umar Eh, abin da ya samu ga zama yan shi'a kenan mu muna ganin cewa manzon Allah ya bar ahlul bait ya ce ba abai duka su bi ahlul bait da hadisu sakalain wanda yake ya inganta auren su yace fi kumur thikilaini kitaballahi wa itrati ala baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abadan manzon Allah na gaya masu abai na bar muku qur'ani da yan gidana duk wanda ya riko da su ba zai bace bayana ba har abadan shi yasa mu a ganin mu mu ahlul bait su suka cancanci su zauna kan kujeran kafin su ba su abubakar da umaru da usmanu ba su wannan an je sakifa ne banu sa'i da aka je aka yi gaddame gaddame ya gudana wurin buhari ya kawo wayannan duka da yake ba ma maudu'un da muke magana magana na ka yadda da ka shi ai ko sarki ai yanzu na ai ai ai ai ai maganar shi na nisa madafa mu ma a sunna muna da madafa cewa sayidina abubakar da sayidina umar Allah magana shi na nisa ya koma nisa magana shi ba laifi ba ne ka san me yasa sarki eh, zaki eh eh muna jin ka sahabbai sun tambi annabi sallam ya koma nisa an amiru ba a daka eh. wa zai zama khalifa a bayanka Eh. Fakala sai annabi ya sallam ya ce fa in a Ababakar in kuka sa sayidina Ababakar ya zama khalifa a bayana fa jidduhu aminan za ku same shi amintacce. Masha Allah mun gode maka. Wa in tu'ammiru Umarun in kuka sa sayidina Umar ya zama khalifa a bayana fa jidduhu aminan kawiyan za ku same shi amintacce kuma mai karfi. mai tsare sunnan annabi in ji annabi muhammadu sai ce in tu'ammiru aliyun in kuka sa sayidina umar sayidina ali ya ce wala arakum na ban ce za ku iya aiki na falala wadda zai daura ku kai ba ya kun bi tariqil zai daura ku kan hanyoyi na ɗariku wanda zai shirya da ku kaga duk fala a fa'ilin fa’ili ni ban gan kun aikata wannan ba aka manzo Allah ya ce ba za ku aikata wannan ba ba za ku aikata me ba manzo Allah ya ce fala arakum fa'ilin ni na san ba za ku aikata wato ba za ku doki imamu ali ya zama shugaban ku ba amma idan kuka doke shi ya khudhu bikum an tariqil mustaqim aka ya zo ko ba haka ba eh, eh, haka na karanto me me fasara me fasara me wai abin da ka faɗa haka shi ma ya karanto sosai amma eh, da ka ce uh, wala a fa'ili ne na ban ji ka fassara wurin ba magana shi na nisa malar ridwan ina gani kan magana uh, ɗaya ɗaya ke ko mun gode maka sosai a takaice sarki zaki in summary ya kamata mala umar ya gane da a ce sayidina abubakar da saidina umar ba su cancanci kujeran ba da sabai suka ce man yu amiru ba daka da annabi sai ya kawo saidina ali kawai ya yi magana amma tun da ya ce fa in tu amiru ababakarin in kuka sa saidina abubakar fa duhu aminan kwa same shi amintacce a sai ya cancanci kujeran. Cikin littattafan ku ne ba istidlalin yani ya ya akhi muhtaram muhtaram wannan istidlalin cikin littafin ku ba ka muna ujjar abin da ke cikin littafin ku kuma mu muna ganin wannan inda ba a fi da mu yi akan wayannan hadisai na ilimi zan tabbatar maka cewa wayannan na an kara su ne karar abubuwa ne kawai manzo Allah ya ce in kuka zabe Imamu Ali ya ajiye ku kan anya madaidaiciya amma na san ba za ku aikata ba duk da cewa maganar sarki zaki maganar ku gabanci ah ni baka ji nawa yanzu magana ka ya je nisa ne ban san ko forum ya lo gaba da yawa wurin ka ne shayi jama'a ah, kira ya wuri na alkawari ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu malam shamsuddin Wa wa rahmatullahi Kai yi hakuri mun barka kan layi ka dade ko <laughs> Ba da wa barki ina maka fatan muna amsa muna jinka muna amsawa kasancewar shigowar babban malami fadilatul shek a karan shek musa yusuf da suna ta canja a yanayin tambayar da zan yi shigowar ta canja gina ɗin gaba da to amma dai tun da allah ta malam burhanuddin ya tafi to barin dan gabatar da abin da ya sawwaka ma shi shewan malami malam umar faruk da ya yana jin ka wani asabi suna ya mata kuma shi ah, malam ridwan ya ƙara tambaya to nuna so a ɗan ƙara fito mana abin fili duk da Allah ya sa ya yarda da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar a matsayin sa bai to abin da yanzu ka so sani da Allah shine shin yana musu fatan su shiga aljanna su kasance tare da annabawa da sauran musulmai a cikin aljanna yana musu wannan fatan shi ne abin da nake so in sani na farko kenan yana musu fatan mai maimaita malam umar kaji malam shamsuddin sake maimaita tambayan ka malam umar faruk ina so in sani shin da sayyidina abubakar da umar da usman da nana aisha shin yana musu fatan su shiga aljanna su kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da su sayyidina ali a gidan aljanna su yana musu wannan fatar ko ko yaya fatar yaya matsayin a fatar da yake musu masha Allah na ɗaya kenan wani aljanna ko kuma yaya tsakatsakiya kawai ya bar su a wani matsayi na'am shi ne na kuka so in sani na farko kenan na'am to mu je da biyu na biyu kuma tambaya ta shi shin a maganar sa sako da ake kai wai ba malam faruk ya yarda cewa wannan sa sabon akwai a cikin littattafan su irin su usulul kafi da sauransu da ma littattafai masu yawa shin akwai ko babu kawai abin da muke nema misali in ya ce babu in an zo an tabbatar mai akwai zai karba an tabbatar akwai ko kuma yaya abin yake wannan shi ne abin da nake so in sani daga wajen malam amma dai gaskiya ba ainihin tambayoyin da ya yi niyya kasancewar shigowar malam wuta da maganganun da aka yi da ma saukan shi a shehu shi ya sa ma tambayoyin na wasu ka canja. Masha Allah, mun gode maka Allah saka da alkhairi. To bari ya amsa mu ɗauki kira na ƙarshe don Allah. Eh ga shi shai shi Sheikh Sidi Bashir na kira ai ba za mu yawa dole mu doke shi. <laughs> Malami ne da ke karatu a nan dole ya kamata mu doke shi. Sheikh Sidi Bashir kuma Sheikh ba mu na kan layi. To bismillah Sheikh Umar Faruk ya maka tambaya. Ko da yake maganar na nisa kwaran gaske amma ku kuna ji na sosai ko? Eh, muna jin ka. To eh aljanna da wuta ba shi ya nuna. Ban iya sa wani aljanna ban iya sa wani wuta duka kullu habiyadillah. duka na hannun Allah madaukakin sarki shi ya ga dama ya iya yafe ma kowa ya sa kowa aljanna wannan duka na Allah shi zane irin wannan tambaya da kake min ni menene nawa a ciki sannan cewanka ah, shin na yarda akwai zage-zage a cikin littattafanmu ko ban yarda ba ban taba cewa babu ba samun zagi a cikin littattafan yan shiya ban taba fadin wannan bayan na ce suna ciki amma mun amince da shi shin akidan mu kenan ire-iren wayanda ake tuhuman mu da shi nan suna daga cikin wayannan irin wayannan no suna cikin littafin alu sunna inda ko an bar mu na kun gani wasu ma wayanda zai zo da shi a cikin littafin mu za ku ga ire-iren su kuma cikin littafin alu sunna shi yasa in dai wannan zagi ne to wancan kuma ne ne shi yasa ba ka ga abu cikin littafin wani shi ke nuna akidan ne shi bala ruwayu na yau zo cikin littafin mutane ciki da fitfit da wasu cikin wayannan ne ake samun akida wasu ba yarda da su ba wasu an yarda da su amma za ka zo ka doki ainihin littafin akidan su kamar aqaidul imamiyya ainihin akidan mu kenan abinda muka kudurta mun yarda da shi ka doki aqaidul imamiyya za ka gani babu wani batun wani zagin sahabi ko wani abin nan a ciki amma ma kullu ya safin ka ji an ce wai akidan su kenan daga ina muka ce wannan zagin sahabi akidan mu ne babu ba ga taba gani sai dai ka samu malaman mu suna korewa amma ma kulli asafin shi su ce wai yana akwai ruwayu a cikin littafin to ku na ku dake cikin fa ana kawowa suna kokarin mugalata na cewa wai babu a kawo babi a menene ba shi kuma duk gabaɗayan su abinda na faɗa ba ɗaya da ba shi cikin littafin ahlus sunna duka na ciki kuma ingantattu kuma na so a naka shari sanadan sanadi mu haukan sanadi mu nakashe juna dukkan su kuma ingantattu ne na'am wannan shine Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Sheikh Ahmad Imam a ah, kalla bismillah mai gidana. Assalamu alaikum Sheikh Ahmad Imam. Ka sa mute. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To mai gidana muna jin ka. ina ma fata alkhairi. Muna amsa muna amsa mai gidana. Na'am. Ana kara baka hakuri bisa ga <laughs> abubuwan da suka faru. Masha Allah. Don kuma ina kira ga 'yan uwa da Allah wanda suke kira suke kira daga baya misali in abu ya faru tsakanin malami da malami ko kuma wanda yake kira ina ga da kyau in an zo a yi magana kwantar da kuma wani ko da zai ji daɗi ba ya kamar an zo a yi wata magana a kan shi. to abin da ya sa sarki zaki na sake kira shi ne a bayanin da na ji babban malami na malam umar faruk a shi iya a kan magana da na fi na faɗa inda ya ce eh, shi giya ne ina ga malam ya duba a wajen ma'anir jami to idan ya duba zai ga annabis wato sun kawo shi da lozatan sun kawo shi da abin da ya faɗa yana iya ɗaukan abin da ake sha na inabi wanda kamar giya amma da suka kawo shi istilahi sai suka ce wanda istilahan sai suka ce shine alma'ul lazi yumbazu fihi yumbazu fihi tamru aw zabib sai ya ce shine ruwa wanda aka yi kamar yadda aka tsuma wato dabino a ciki ko kuma aka sa zabi a ciki wato grapes din kenan da ya faɗa auda yi ma ko wani abu kamar su sai ce malan yankar ilal muskil matukan bai juya ya zama to mai abin nan ba mai sa maye ba kiran amma idan ya zama to mai sa maye to ko hamrun ya zama giya wa haramun ya zama haram saboda haka akan makallawa shi ne yake faɗa annabi ɗin dai wato ruwa ne wanda ake sa dabino a ciki a faro-faro da shi ko a sa inabi grapes a ciki wanda suke tafiya suke sha sukan ji shi kwana ɗaya biyu sukan sha wanda wani lokaci ko da ba samu abinci ba suna tafiya yakan zama musu kamar abinci amma idan ya kai kwana uku manzala ya umarni a zubar da shi to shi ne dama ɗan abin da na ce zai ƙarin bayani ga malam kuma ina ga aka maka Allah ka dubo fikirin lugha za ka ga sun kawo ma shi haka Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam mun gode Allah ya saka da alkhairi mai gidana mun gode sosai mun gode to a jama'a kira na ƙarshe da muka ce za mu ɗauki na ya wuce amma dole Sheikh Sidi Bashir nan yake karatu kuma insha Allah yana da minti biyar ya magana Eh, eh, za ka magana ne shek Umar Faruk? Mm. Ok, to bismillah shek Umar Faruk. Na'am. To, batun Nabi da yake magana. Wallahi inda lokaci zai ba da dama muka samu lokaci ne in kawo masa littattafai na lura da suka mm. tabbatar da Nabi giya ne. Kuma mu wajen ma'ani al'arabi na karanta giya ne. To, amma tun da an masa to bari in karanto wannan eh, ruwaya kuma da ya zo cikin musnad Ahmad bin Ambal ruwaya wanda yake ingantacce juz'i na 20 saf'a na 25 me yake cewa a haddathana zaid bin hibban hubban eh, ibn hibban haddathana husayn haddathana abdullah da burayd dakhaltu ana wa abi ala muawiya fa ajlasna ala al-fursh wai ni da ma'aifina mun shiga wurin muawiya sai zaunar da mu kan abin shimfida kuma utina bi ta'amin fa'akalna sha aka zo muna da abinci sai muka ci thumma utina bi sharabin fa shariba muawiya Sha aka zo da abin sha sai muawiya ya sha thumma nawala abi thumma qala ma sharibtuhu منذ حرمه رسول الله منذ حرمه رسول الله sai aka kawo abin sha sai muawiya ya sha sai ya mika ma ma'aifina wai sha sai ma'aifina ya ce wannan abin da kake bani in shanga na daina shan shi tun lokacin da manzo Allah ya haramta shi me manzo Allah ya haramta abin sha abin sha da aka haramta a cikin musulunci shine ne babu shakka giya ne wannan cikin musnad ahmad bin anbal kun tabbatar a cikin littafin ku cewa muawiya ya sha giya kuma ruwaya ne ingantacce amma kuna magana kullum ku cewa mu muna zage sahabbai wannan yabo ne tun Allah ko wanda dai naka sha ni kan wannan ruwaya yazo ina ka sha ai wancan kuna cewa nabi ba giya bane duk da cewa giya ne to amma wannan auda wanda wancan ma da nayi magana Umar ya nuna cewa nabizin da su suke shan nan yana iya fasa tumbin rakumi saboda karfin shi giya ke in yayi karfi ya ya fasa tumbin abu giya suke sha wato ashaddun nabiz amma ma kulle asafin kuna kokarin tawilat to amma wannan wada ne kyau zo shams masha Allah wannan shine to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shak siri bashir muna tare da kai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa ta'ala wa barakatuh shayyina. <laughs> Na'am. Sarki zaki sannu da kokari. Sannu ka Allah ya taimaki shayyina. Sannu kadi. dai. To, ni ma dai kamar dan uwa malam Tahir da kuma dan uwa malam Imam. Now. Zan bude da fara baka hakuri. Wa wa ya wuce. Ya wuce, ya wuce. Sosai kowa ya sani. Now, <laughs> now. amma dai ababin karfafawa dole mu kare cewa mun yi jinjina kuma lalle abubuwan da take jurewa Allah ta Allah ya sa cikin mizanin ku. Na gode, na gode, Allah saka da alkhairi, na gode. Sarki zaki na saurari tattauna wannan daga farkon ta zuwa yanzu. Mm. Kuma na yi dariya sosai gaske gaske. Na'am. Eh. barbarin fara da raha tukunna sarki zaki akwai wani abu da malaman dabi'a suke cewa shi dan adam yana da dabi'a 'yan hudu ne ko ka same shi nari mm. ko turabi ko hawa'i mm. ko ma'i mm. to malam umar faruk da malam burhanuddin kowanne nari ne daga ciki da ba su taba haɗuwa ba Oh, suna da ajiyayya tun da kenan gaskiya ne. Wuta da wuta ba sa zama waje ɗaya. Haka ne na am na am. Sarki zaki. Na. Ya kamata a ce an sirka ne. Haka ne gaskiya ne. Amma dai alhamdulillahi kowa kuma da amfa fa'ina da wasu abubuwa nan. Amma babban matsalar da na hango sarki zaki. Na. Tun farko akwai abin da masana tattaunawa suke cewa tahrirul mahallin nizam. Hmm. idan za ku yi tattauna da mutum to ya kamata a fara tabbatar da a kan me za a tattauna idan ba a fahimci wannan ba to dole za a fada cikin matsaloli irin wanda yanzu aka fada a cikin wannan tattaunawa din tun farko ba a harare kan me za a tattauna ba hmm. da'awar da malam din ya yi daban da'awar da malam umar faruk ya yi daban ko ba za su haɗu lokaci guda ba so ya kamata ne a tsaye da takamaimai me ake so a tattaunawa abinda malam din yake faɗa shine cewa abubuwa ne guda biyu ya faɗa a cikin littattafan shi akwai zagin sahabbai sai magana ta biyu babu dan shi'an da baya zagin sahabbai sai dai in ta kiyaye ke wannan su ne da awoyin shi guda biyu wa'inda na kiyaye a ɗan karamin kilbin da kasa malam umar faruk da ya zo sai ce shi ma zai tabbatar zai tabbatar da cewa a cikin littattafan ahalin sunna ana zagin sahabbai akwai zagin sahabbai haka ne su kaga kamar yadda ka faɗa in dai fahimta za a yi to akwai buƙatar kowane ya zamanto yana zaman kai shi ne za a yi magana ne akan zagin sahabbai a littafin shi'a ko zagin sahabbai a littafin sunna na'am amma ba za su haɗu lokaci guda ba to ya kamata a ce an harare wannan tun farko na'am tambihi da zan yi na so a ce shi dan uwa malam burhanuddin yana nan mm. amma na san kila zai saurara Ah, abin da ya faɗa cikin da'awarsa guda biyu wato guda ɗaya ne ya kamata malam umar faruk ya tanka mishi mm. cewa a cikin littattafan 'yan shi'a akwai zagin sahabbai babu ɗan shi'an da yake inkarin wannan a littattafan mu akwai an faɗi maganganu da yawa akan sahabbai masu daɗi da marasa daɗi amma tambayan shine shin duk 'yan shi'a sun yi imani da duk abin da ke cikin littattafan su ko ba su yi ba a nan ne mu muke da matsala a nan ne muka rabu ba dukkanin abin da ya zo a cikin littafin mu bane muka yi da shi muna da ma'auni waɗanda a wurin mu mu shi'a imaman nan guda goma sha hudu masumai su kadai ne za su faɗi magana mu karɓa. duk wanda zai magana bayan su za mu iya karɓa za mu iya ajiye mishi mm. sannan sun ba mu ka'ida gamammiya na karɓar maganar su cewa duk maganar da aka ce su ne suka faɗa to na farko mu auna ta da alkur'ani mai sarki in ta dace da alkur'ani eh ta tabbata su suka faɗa in ta saba da alkur'ani kowa ya faɗa a wasan mishi ba su ba magana su bace ba wannan magana kowa ya faɗa kowa da kida na ga yana faɗa haka to ai tabbataccen magana ce saboda sai dace da hankali da koyarwar musulunci ga baki da to mhm. alkur'ani baro baro ya hana zagi zagin ma ba na musulmi ba mm. zagin waɗanda ba musulmai ba alkur'ani ya hana sai wani ya zo ya ce maka a'a imami wani ya ce ya kawo magana kuma wannan maganar zagin sahabi ce dan Allah maganar wa za mu ɗauka maganar imamu za mu ɗauka da muka ce in dai ya saba da alkur'ani ba tashi bace ba ko ku maganar ka kai to maganar imamu da za a kawo hmm. cewa hadisi kaza an zagi sahabi kaza hadisi kaza imamu wani ya zagi kaza ko an ce an zagi kaza a littafi kaza kowaye ya rawaito a kowane littafi ta zo mu in shiya in dai wannan magana da aka ce imami ne ya faɗa ta saba da alkur'ani to wannan magana karya ce mm. ga bai kamata ba a ɓata lokaci akan wannan zagin da kake cewa akwai shi in ya tabbata zagin ne to wannan maganar ba ta tabbata a wajen imamanmu ba da ka mai da ita ba ba mm. buƙatar dogon turanci a nan ba buƙatar ta da jijiyar ruwa a kai shi kenan amma dagewa dagewa akan cewa sai ka yadda sai mun yadda cewa tun da ya zo a littafin mu shine aqidar mu wannan shine kuma in sama da kasa za ta haɗe ba wanda zai tursa samu akan wannan don mu ba ba aqidar mu bace ba hmm. ko malamin mu malam jari ya sha faɗa wallahi azimu da zagin sahabbai aqidar yan shi'a ce da zagin sahabbai imaman mu sun koyar da mu da zagin sahabbai ya dace da hankali da fidira wallahi babu wanda zai hada mu zagin su hmm. babu na'am so zancen cewa ta kiya ne magana da ya kamata malam umar faruk ya tanka malam burhanuddin shine da ya ce duk dan shi'an da baya zagin sahabbai ta kiya yake wannan shine zunzurutun rashin adalci rashin adalci ne malam burhanuddin ya mana domin mu dinnan mun fito mun faɗa cewa mu ba mai yi ko mu shi'a ne ko mu bai yadda da zagin ba ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ko ba ta kiya muke ba wallahi al'azimu. malam Umar Farsi da kai shi har rantsuwa da alqur'ani na ɗauka shi ma wannan burani da zai dauki qur'ani ya rantsu ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa duk dan shi da baya zagin sahabbai kiya yake na dauka haka shi ma zai su bu mai da zagin ba kwata kwata ba a koyar da mu ba in ya zo a littafan mu bi imani da shi ba ba kamar ilzamin da malam umar faruk ke so ya musu ba su suna da wata ka'ida sai suke kokarin daukan su ɗabbaka ta akan mu suna da wasu littattafai da suka keɓe cewa duk abin da ya zo a ciki gaskiya ne mu ko ba mu da irin wayannan littattafan banda alkur'ani babu littafin da ba za ka samu ƙarya a cikin shi ba ko gaskiya a cikin shi babu banda imaman mu ma'asumai babu malami kowane ne shi wanda ba zai iya yin kuskure ba wani ce aqidar mu da haka in an samu a cikin wani littafi wani yayi wani zagi fahimtarsa ce ra'ayinsa ne shi ya so ya yi amma mu mai da shi ba mai isa saboda imaman mu ba su yi wannan abun ba kowa ne ne ko wannan mutumin in ku an jingina wa imaman mu to sai mu ce karya aka yi musu domin sun faɗi cewa alkur'ani ya hana a matsayinsu na ma'asumai babu yadda za a yi su saba da alkur'ani to tadda alkur'ani hana babu yadda za a yi umarnin su ko aikin su ko koyarwar su ya zama ya saba da alkur'ani bal mu manzan Allah su yi hada da alkur'ani idin alkur'an ne su su ne masu tarjima alkur'ani kitaban lawa a baiti daga ba sa saba alkur'ani daga duk wanda zai jingina musu irin wa'ina zage-zagen ya ce ai sun faɗa bihar wane ne kafi ya ce kaza ko a kafi ko ma a wani littafi ne ya zo wannan magana karya ce kar a wahalar da mutane da Allah to amma abin da na fahimci mutanen da idan aka ce a bar matsalar zagin safin da su ba abincin su ya kare kasuwa ta tashi cikin yan shi'a ingizawa za ka fahimci waɗansu mutanen wato kamar so suke aiki cewa ana zagin sahabban so suke su ji ana zagin sahabban sai ka rasa riban su mun ce ba ma yi kun ce a littafin mu mun ce ba mu yadda da shi ba me yasa zaka tirsa ka ce har kana cewa duk wanda shi ba ta kiyaye ke taƙiya tana da sharaɗi tana da ka'idu ba kan komai ake yin taƙiya ba yanzu sarki zaki dan Allah da annabi ba a nan malam Musa Asadu Sunna da sauran wasu malamai na Izala sun sha zuwa su karanto a littattafan Shehu Ibrahim Inyas ko Shehu Ahmad Tijjani ko su daga littattafan ɗarika suna tabbatar da cewa waɗannan lafuzan waɗannan maganganun tabbatar da cewa komai Allah ne. Mm. An yi wannan ko ba a yi wannan ba? An yi haka, an yi haka nan. wannan shi ya tabbatar da cewa duk 'yan rikar tijjaniya sun yi ta hakan ne? A sam sam sam sam sam. Ba gaskiya ba ne ba, irin su Abul Fatai sun kore, irin su Shema Nasiru, Adu Musa sun kore, malamai da yawa sun kore, wanda zai tawili ai tawili shi kila ko su basu fahimta ba ne ba. To irin na maganganun ne, dan ka samu abu a cikin littafin mutum, kana buƙatar abu guda biyu. Na farko ka tabbatar ya inganta ko bai inganta ba. In ya inganta a mataki na biyu, shi su ma'abota wannan yadda ka fassara ko kuka fahimta su ma haka suka fahimta haka suke fassara shi sannan kai musu adalci amma ba kai ka fahimta ba kai ba dan abin ba kai ba ka yi da abin ba amma ka fahimci a nan aka zuwa ana karanta maganganunmu daga cikin littafinmu ba daidai ba wani yana cewa an karanta ya zo a littafin muna cewa manzon Allah ya hau kan jaki ne eh, ko alfajari ne tsirara wanda larabcin ba haka bane ba rakumi jakin ne jakin ne tsirara ba manzon Allah ba amma anan aka yi a wannan shafin naka malami ya fito ya kirkiri sunan littafi ya faɗi ya kirkiri magana ya ce aƙidan mu ce a ciki ba littafin na maganar duk wannan fa an yi so ɗayan biyu ne duk sanda mutane suka fito in dai mutum ba da ikilasi ya fito ba zai magana akan shi a ɗayan biyu ne ko uku ko ya kirkiri ƙarya yi mana ko kuma maganar da mu bu mai ita bai ce ko kuma bai ba bai a wurin malaman mu a nan shafin naka akwai masu wasu na cewa zagin sahabbai akwai shi a littattafan akwai amma mun ce ba mai da su ba muna kore su ne saboda me saboda mu tsarkake sahabban saboda mu tsarkake musulunci saboda musulunci ya hana zagin kafiri ballantana musulmi musulun ma da ya samu falalar da aka ce ya rayu da manzon Allah har ya imani da amma sai ka rasa hikimar me yasa mutane suke dakewa sai an ce lalle lalle ana zagin sahabbai hmm. so lalle sarki zaki zan takaita a nan akwai bukatar nan gaba irin wannan tattaunawar a fara tabbatar da dandake me ake so a tattauna akai sannan kada a walar da mutane akan abubuwan da mun riga mun kore su an wuce su Masha Allah. Masha Allah. wani yazo zo ya ce mana a littafin mu akwai zaki zan mun yadda akwai amma ba mu yadda ba shikenan. In kai ka yadda ka je kai ta faɗa. Ba kuma aƙida mu bace zakin sahabbai. ai malam wani ne ya faɗa wani ne ya faɗa a a imami ne ne ya faɗa kar ya kai mishi saboda magana kaza ingantacciya ta tafi karfin wannan kuma ta dace da alkur'ani ta dace da hankali shikenan in kuma ka ce ta kiya muke to wannan ne wani mahallin menene ta kiya sannan wasu karawun ma ba zagin bane ba ya kamata ma a yi ta'arifin menene zagi ma tukunna ba kurin ko ta kalmace za a ɗauko ba ce an zagi wannan kamar yanzu su maganganu da dan uwa malam Musa ya zo karanta ya ce al-Imam al-Kumani rahmatullahi alaihi wanda ya faɗa babu su a nan shafin nan naka sarki zaka makamanta ba muka ya kirawo waya ina program ya ce ga zagi nai nai da shi karanto wurin zagin ya kasa saboda babu ba zagi bane ba kai ne shine yake so mai da shi zagi ko yanzu abin da ya karanta babu zagi a ciki amma yana so sai ya tabbatar da shi so irin wannan mutane in suna yin abu a yi kayin adalci kada kiyayyaka da mutane ta hana kai musu adalci wallahi ba mai da zagin sahabbai ba zagin sahabbai ba musulunci bane ba zagin sahabbai ba aqida shi an ci bane ba kuma mu mai shi kuma wannan bai sa muna cewa babu daga cikin yan shi'a da suke yi ba fahimtar su ce suna da dama ko ba ma cewa babu alittafan mu akwai alittafan mu amma ba su inganta ba mu a wajen mu kila wani ya ce shi auren sun inganta fine kuma zai je gaba ubangiji ya bayani Masha Allah. Kuma irin wayannan maganganun kamar yadda malam Umar Faraki bala in su za a bibiya to a gidan kowa akwai su. Akwai wanda suka funi a cikin wayannan. An zagi manzon Allah a littattafan waɗansu. An zagi ubangijin kansa a littattafan waɗansu. Amma ba jin muna fito mana saboda ba ishu bane na tattaunawa. Ba ma magana a kansu. Zan rufe sarki zaki da nasiha. Hmm. Ga dan uwa Malam Burhanuddin. Na san zai saurara. Malami ne Malam Burhanuddin kuma yana fitowa yana wa'azi abin koyi yana da kyau yanda sarki zaki yake girmama duk malamin da ya zo wannan shafin yake kokarin ya gare mutuncin shi da kimarsa to ya kamata mu ma malamai da muke zuwa shafinsa mu girmama shi mu kare mutuncin shafin ni ina ganin kuskure ne malami ya yi fishi ya sauka irin wannan yanayi din kamar ba bai dace ba ya kamata a ce ta hammalin kuma me aka yi mishi ko na fishi ya danne a matsayin shi na malami domin ya zamanto abun koyi so ina fatan da malaman da suke zuwa da waɗanda za su zo nan gaba mu yi ƙoƙari muna fitowa al'umma suna kallo suna kallon mu mudubi da haka mu ƙoƙari mu siffantu an gaya wa manzon Allah maganganu da amma ya irin wannan fishi sahabban an gaya musu irin wannan fiye da wannan so mu girma mu shafi nan akwai mutane da yawa sarki zaki waɗanda suke bin shafin nan ba sa magana sun fo waɗanda suke magana yawa wannan gaskiya Allah ya sani wannan gaskiya masu girma ko masu mutunci so an ka zo kai wannan na farko ka zama da kanka mutunci baka girmama shafin ba baka kuma girmama mai shafin ba wanda ko bai kamata a samu wannan daga ɗalibin ilimi ba balantana ko malami Allah ta'ala ya kiyama daga irin wayannan kurakuran sarki zaki Allah ya saka muku da alkhairi mun gode mun gode shi Allah ya saka muku da alkhairi shi don uwa malam Burhanuddin da ya sauka muna fatan kuma a ƙara dubawa a ga an daidaita al'amuran in akwai yiwuwar a zuwa tattuna a wani maudu'i muhimmi wanda zai amfani da al'umma sai a zo a tattauna ina muku fata alkhairi sarki zaki mu tashi lafiya masha Allah mun gode mun gode mun gode wa alaikum salam tullahi ta'ala barakatuh to a uh, shak uh, malam Umar zai mana addu'a uh, zai mana ta'alikin sa ya mana addu'a insha Allah mu tashi eh, bismillah shak oh, <laughs> Allah ya bukatu mu Allah ya sai ah. mana kurakuran da mu duk gaba da mu muka yi Allah ya saka wasu sarki zaki kuma da dubo alkhairi na mun gode kwarin gaske da aka ba mu wannan dama insha Allah الله وحياكم الله وحياكم السلام عليكم ورحمة الله To, uh, alhamdulillah jama'a uh, mun tashi wannan kuma komai ya wuce kuma alhamdulillahi uh, ah, kamar kan da muke magana uh, <laughs> yanzu dai ai kowa ya gane inda aka dusa da inda wannan ababa ta bi insha Allahu za a ci gaba da karatu shek malam brandin kusan shi ke da karatu gobe Allah kan malami na ne insha Allah mun daddale da shi daga sauran sakarin mu ne in Allah ya da malami na ne shi sa yanda ke cikin in Allah ya so ya yadda. shi ke da karatu gobe amma kun san saboda wannan mukabala ba mu yi karatu da shi haka eh, gobe akwai ah, maganan da ya taso sosai gaskiya da ya kamata a tattauna ah, batun abin da ke faruwa a kasar ghana mayu sun yawa shi za tattauna kan sosai domin ana ɗaukan wannan abu kamar wasa mutum ne ke ɗaukan rayukansa wani ya ɗauki farcinsa ah, wani ya ɗauki hannunsa wani wai wata mata aka kai ta wurin gaskiya matan ta tsorace da aka kai ta ta koyaye ne mutum na neman yayi arziki ta koyaye ne mutum na neman yayi arziki yanzu da ne muka san cewa wani na ɗaukan yaran cikin shi ya je ya kai ko kuma wani mun ga kwanaki wanda ya kai yaran cikin shi yanzu a suna zuwa suna kai kansu da kansu ne suna kai kansu kai dai ko da ma rayuwa na ma ya rage duniya rayuwa na ya ɗan rage ne dai bari in samu kuɗi in ji daɗi in mutu kawai yanzu abinda mutane suka sa wa gaba kenan akwai wata wato yanzu duka kama shago in kana neman shagonka ka yi kasuwa sosai wai akwai inda ake kai ka ka dauki kwalba to wanda aka kai ta gaskiya ta firgice ta je wurin ta gani wai akwai kwalba akwai menene duka dai da ka zaɓe duka dai maganganun ta dai barkata dai da Yanzu, eh, to barkata eh barkatan nan ya taɓa sa faɗa wani wuri Eh, barketa ka ce maka barketa kai kan san ba <laughs> lafazin kirki ba yasa mun ganin su nan irin nan barkata abin da ke faruwa wurin Eh Allah ya yarda da ta yi mana audio ta turo mana za mu zo muku da shi Eh Allah ya yarda da aka kama ɗaya da aka wai da kuma da zancen ciki ya zo aka kama ɗaya ciki da ya zama ɓera ya ko maye ne da ya zama ɓera ya zama babban gafiya ah, zan ɗan gwada muku highlight dai kaɗan kawun Allah kai mu gobe za ku ji maganganun duka zan play muku wai da ya zama bera da ya zama bera ta zama bera gafiya aka kashe an san an kashe aka kona aka aje she wani ɗaya daga cikin su ce kai ku bar a sa masa wuta a kona ku bar a sa masa wuta a kona wato garin sa mata sa masa wuta a kona ga bera bera gafiya yana kukan mutum kuka yake yi kuka kamar kan da ka san mutum yana kuka ku dai ji kaɗan kamun dai Allah kai mu gobe ku je kaɗan kamun ɓera ke na fana gasa shi wannan kaɗan kenan daga ciki kamun Allah kai mu gobe aka kawai maye ne ko mayan ne ya juya ya zama mutum komi kana so ka ya ziki a tini kai wani iya ya ziki shi yana ganin cewa kamar wala Allah kokarinsa ne in za ka kidiye wannan kokarin nan a auna wallahi akwai wanda ya fika wannan kokari kuma aiki ɗaya kuke ya fika tashi shida su ba ma ke tashi ji wurin wannan aiki ko kuma je kama wannan business kuma kai ka zo gida ka huta wallahi in dai kokari na ko inda suka fi kokari dubu dubu amma a'a albarka ne Allah ya sa maka albarka kowa da irin yanayin nashi shi yana ganin a ai kowa ragwa ba kowa Allah ya shi zo duniya ya ziki ba arziki ba aifan mutum ake da shi ba da ka da kuma albarkan da Allah zai sa maka a ciki. aka ba kowa Allah ke halittar shi zo duniya ya aure ba a'a abin da Allah ya nufa da kai shi zai same ka amma ta ko yaya wallahi ba barin ya ko ta kai ka duba kai ka duba akwai wani da ka gan shi da ka gan shi ka san kaman kai wannan arziki ma bai kama da shi ba wallahi da ka gan shi ka san kaman arziki bai kama da shi ba yayi aro ne yaro ne da ka gan shi ka domin wani irin arziki ne mutum zai abincin da zai ci ma abincin da zai ci abinci ya sai abinci ya ci ma yana masa ciwo bai iyawa yana damun Ka san wannan wannan wannan arzikin eh, bai kama da shi ba fari ga kawai ya sai yana ganin kamar eh ya ciro ai gara ya tara wannan kuɗi yi yake arziki ya aro ne ya yi aro ne amma Allah baka buka walwala shi yasa yana nan daban-daban haka Wani ya sa riga kaga riga ya masa daidai rigan shi ne amma wani ya sa ka san an ba shi aro ne haka wani ya je a rigan wani kuma ga ya masa daidai shi yasa Allah kai mu gobe za ku ji wayannan ababa duka ba za mu sake muku duka ba gafiyan nan sun bar shi ma ya zama ya zama bera aka masa sanda ya mutu aka sa masa wuta yanzu karan mutum yake yi bai ga komai ba sannan To jama'a za mu bar kwanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.